أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعارنا الباطل باطلا وارزقنا yau muna sha takwas da watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da uku wanda daidai da ashirin da shida ko da watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala mutum roƙo Sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi al-minzar bayani kafir min al shari'a wanda yake yana mana bayani akan da yawa daga cikin kurakurai waɗanda suka yadu muna magana kurakuran da suka shafi ciniki nan ba ta tara shine bai'ul muslimi ala bai'a akhihi wannan kurakuran yau dai sun zama kusan ruwan dare yau masu sai da kaya agent ko waɗanda suke saidawa ko ma mutumin da yake saidawa da kanshi bai hana yana ciniki da mutane uku ma a lokaci daya kawai mai rabo shine wanda ya fi ba shi kuɗi da yawa to duk wannan ƙarin da aka yi a kan na farko kuka yi ciniki da mutum ya saya goma ka je ka sai ma wani ashirin ko sha biyar ko ashirin da biyar ana ciniki kana ciniki da wani wannan abin da aka samu haram dole in ana ciniki sai an yi da mutum ɗaya an kai inda ba zai ƙara ba aka ce to ka fita kenan ya ce ya fita sai a fara kuma da wani amma ana yi da wannan ana tambaya ana ƙara yi da wannan ana ƙara yi da wannan wannan ba daidai ba ne shi wanda ya shigo ana yi da wani ya yi laifi shi ma wanda ya jawo wani ana yi da wani ya shigo da wani duk kowa ya saba ma Allah ba a yin haka ba a yi an hana dole sai an gama da ɗaya sai a yi da ɗaya ko kwanaki wani cewa ya fi suna banki ma Amma ma gama cinikin an je za a cire kuɗi a biya wai sannan kuma wani sai koma daga waje yana tuntuɓa wani da waya cewa ga sunan ba yanzu ba yanzu ba za a biya ba saboda haka shi in za a samu ƙari a ƙara a fasa na wannan wannan ba musulunci ba ne shari'a ta hana haka ya fito ko mm. yani an ya kula liman ba a fil akan bi asharati riyal masalan shine misali wanda ya sai abu da goma ya ce ana ashtari ha min ka bi na ashar wani ya ce zai saya sha biyu shi wannan ya ce ya saya goma sai wani ya ce shi zai saya sha biyu kuma a sai da mai au man ishtara min a sil'atan bi samaniyacin ai wa kulu akhar ana abi'uka mithla hadhihi sittatin ko ko wani ya sai da mu wani abu misali yanzu wani ya zo ya sai da mu wani miliyan goma an gama ciniki kai kuma ka zo ka ce ni zan samo ma irin wannan a ƙasa da waɗannan kuɗin miliyan shida ko miliyan takwas ka ɓata cinikin kuma yau ba dai mana ba wani ɗan wani ya gaya min wani abu har yanzu abin nan ban manta ba ya ce wanda ya taimaka ma sai da ya taimaki wanda ya taimake ta ita kanta ya taimaki ɗanta amma ita da aka tashi ciniki ba ake ba ba ta da komi ciki amma aka yi cinikin wani abu shi sai da aka sayar aka zo aka ce a bada account nan ba a sa kuɗi ita waccan ta koma ta bata cinikin wai saboda ita ba ta tube ta ba ina ta tube ta bata wani abu kuma cinikin nan ya ɓaci ta dalilin wannan an saya an gama an ce a bada account nan ba a sa kuɗi kuma ita wannan din fa in ma wani abu ne an mata na rayuwa kafin ma a yi maganar cinikin an taimake ta an taimaki ɗanta amma wai saboda ba tube ta ba ta bata cinikin nan sau da aka laifi ne mutane na ganin abubuwa ana gaya musu na ganin kamar wasa wallahi sai mutum ya je lahira sha mamaki saboda ba san lahiran nan ba ganin ta ake kamar wasa a gaya min mutum kaza ba kyau ya ce ba komi shi ya zai dauki ba komi a ce min mutum yanzu nan yau aka gaya min wasu an ce haƙƙi na ba ne haƙƙi na ana bin mutum bashi yana da hali ya biya a kace ko dai a baka an sai an je lahira ya ce to ya ma fi masa shi ya fi a bashi an je lahira ai shi ya ci dubu zai ce to a bari an je lahiran ya biya ba ga wannan bai san Allah ba bai san inda za a ba bai san lahira ba bai san waye Allah ba wai a bashi da a bashi haka ma ya fi mai a bari an je lahiran, wai ya ci dubu sai ceto shi hakan ma ya ne an ce a bakka ne da Allah sai an je lahira za ka biya ce ya ma fi son haka shi ba zai biya ba ya ma fi son haka a bari sai an je lahira wai ya ci dubu sai ceto kaga wannan bai san Allah ba ina jawo hankalin mu karanta littattafai wanda za su yi mana bayani mu san girman Allah mu san wane ne Allah dan in mun san aka bai yiwuwa ku duba facen magabata mutum da kayan shi za mu gani nan gaba shi ke da gaskiya a ce kira sunan Allah ma ya rantse bai yawa shi wallahi ba zai kira sunan Allah ya rantse ba ne kuskure ba ya rantsi da sunan Allah ya kira Hakkinsa ne yana gani gare ya hakura hakkin ya tafi da ya amma wai yawan mutum wai zai zo ya ce wai shi ya gwammace a je lahiran ma ku dubi wanda ya fi daraja daga cikin halittu yana cikin ulul azmi annabi isa alaihi salatu wassalam amma da ya je gaban allah allah ya tsare shi kawai ya mai tambaya guda ɗaya, aka ce inda ba dan filin kiyama ba ne kuma allah ya bashi ikon ya daura maganan da ya narke da allah ya tambayi. aka tsaye da shi aka ce ya yi sabu na maryam an ta kulta linnasi ta wa ummiya ila haini min dunillah ya isa dan maryam kai ne ka ce ma mutane su rike ni da ni da mamana kai kenan da kai da mamanka abin bauta banda Allah su dauke ka ya ce subhanaka aka ce wannan abin da ya yi subhanakan nan da ya ambaci Allah inda ba dan Allah ya so ba da ya narke saboda tambayar nan da aka tsare shi aka tambaye aka ce ba wanda aka yi lissafi mai tsanani a cikin halitta kamar shi da Allah ya tsare shi gaba da gaba ya ce ya isa a an ta kulta kai tsaye ba aka tambaye ce ba dan annabi bane da ba dan Allah ya so shi ba a wurin da ya rage ku diba annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda Allah ya mai na alaman fada sai da aka yi a kewaye aka ce in ba haka aka yi ba narkewa zai da aka zo aka ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika ana so ai annabi gargadi ne amma sai da aka fara magana kaman ba da shi ake ba abasa wa tawalla ya ginsa fuska ya bada baya an ja'ahu al'ama saboda makaho ya zo masa aka yi sannan aka wa aka faɗi da cewa aka yi ka a batta wata wallaita ya ji da shi kai da yaki aka ce narkewa zai to da Allah ya mai faɗa kai zai aka zo wani wuri aka ce afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yi ma abuwa ta kwantar da hankalinka Allah ya yafe ma tukun amma me yasa ka ba su izini to aka ce da ba a ce afallahu anka ba aka fara cewa lima azinta lahu narkewa zai saboda tsoron Allah amma yau mutum ya ce wai shi duk abin da za a yi ma a je gaban Allah zai ba da ansa ba san Allah ba ne da an san Allah mutum bai wannan maganar ba mutum bai san Allah ba ko ko ya ɗauki kayan mutane ya ce wai wani wani nake gaya maka wata rana da aka ce ya fita daga aikin kansa shi ogansu shi duk da ba iri ne ba ne amma ya ce abin da ya sa ya fita zuwa ake yi in aka ɗauko kaya a bakin bot in an zo sai a rika cewa a je mana namu sai mutum ya ajabu shinkafa ko ya aje abin nan madara ne ya aje masu nan in an tara wai zai ce ma zai ce ma yaran nashi to kowa ya zo ya dauka daidai yadda zai iya biya kowa ya zo ya dauka daidai yadda zai iya biya kowa sai ya zo ya dauka shi wannan an zo ce kai an san ji ne ba za ka iya dauka ba tafi ka ba muri kai daidai kai ta aikin ka daga nan ma ya ce kai shi wannan aikin ma gare fita to shi ogan in aka ban mai him sai kalkace da dariya ya ce duka wannan dukkan ban man ko wato ni ne nake da ikon bi Allah ya kai mu Allah kai mu sanin Allah ya kai mu shi ya zai biya kaga wannan bai san Allah ba wai Allah ya kai su sai shi yana zai biya wani ya azumin litinin ya azumin alhamis sai ya kwashe kayan mutane ya cuci mutane in an mai magana sai ce wai aishe za ke yin azumin litinin sun ma da alhamis in an je can a diba a biya a rage mai sauran mutane na ɗauka Allah abokin wasu. yau nan ni nike ba da misali nan akwai wani da na sani ana ba ni labari ya ci dukan da har sai da ba a gane shi ba abin da ya faru classmate din shi ya gani wanda sun yi makaranta tare tare suka taso ya yi sun yi makaranta tare sai ya gan shi a wurin wani taro security nan na bai da shi wai shi sai irin abin nan ya ba shi mamaki ya shi surprise yana wani wuri sai da zo zai wuce kawai sai ya daga hannu irin ya tabo shi ya tabo shi ta baya ya bugo shi ta baya irin ya juyo ya ganshi ya mamaki da ya taba shi ta bayan nan shi ya ci gaba da tafiya shi ya dai ba ya san akwai waɗanda ke bayan shi ba bai juyo ya ga wane ne ba da suka rufe shi da bugu kafin ya juyo ya taka ya matsa gaba can ya waiwayo kafin ya waiwayo ya gane ya gane shi ya ce a bashi an riga an babballa shi an ji mai raunin da dole ta ya yi jiya ta watanni ma to mun da muka na mu shi ma kuka ne da zai dafa shi bai san ko kai waye ba yanzu ina ruwan su wai ya je ya dafa shi irin ya dafa shi a baya saboda ai mamaki shi ya juyo ya mamaki da waɗannan mutanen suka fara ƙwarzar shi kafin ya ce ya ci ci gaba da tafiya na biyu ga ana ta shirgan mutum a bayan shi ya juyo sai gane sai gane ai abin nan wallahi kafin ya juyo ba a gane ka gaya man yau wanda ya saba ma Allah aka ja ka shi da mala'iku dan adam ne wannan yawan wanda ya fusatar da Allah aka ja ka ce ma mala'iku ku zo ku fagullo kaga irin yadda za su yi mutum wai amma mutum har ya riga ta wani yaje sai yana da magana annabawa wanda suka ce in an zo wuri uku ba wanda zai iya magana ba wanda zai iya tunawa da wani aka ce ka kaga ranar da za a fito daga kabari a tafi wajen wurin tsayuwa Ka ga ranar da za a je can a raba littattafan nan ga sadda za a zo a hau siradi ce wallahi ba wanda ya isa ya magana ba wanda ya isa ya take take ce ya ma san wani ko zai iya taimakon wani Ya ce kin ga mu annabawa abu ɗaya muka Allah ya ba mu iko mu za mu tsallaka sirati mu koma muna kallon yadda al'umman kowane annabi yana kallon yadda al'umman shi za su tsallako to shine aka ba mu dama mu rika cewa Allahumma ummati Allahumma sallim addu'a kawai muke iya yi iyaka abinda muke iya cewa kenan a wannan wurin annabawa hadda ulul azmi kuma ba mu karanta bane hadisu shafa'a ba ulul azmin ne aka je wurin su ba annabi adam ne aka fara zuwa wurin shi aka taho aka jero ulul azmi duka guda hudun nan kowa aka je wurin shi ce nafsi nafsi yau ta kai na nake Allah ya yi fushin da bai taba fushi irin na yau ba ni ma ban san da za a kare da ni ba ma ni ma ta kai na kawai sai an zo wajen manzon Allah shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a zo wurin shi jibril ya tafi da shi in an kai shi wani wuri ba ba fa magana yake ba zuwa yake ya ce zan je ne a sanar da ni wasu tasbihatu daga Hamidatu in yi in karanta in karanta in karanta daga ƙarshe in faɗi in yi sujada Allah zai shiru ya kyale ni ila ma sha Allah a sujadan nan koshin shi na ƙasa ya ce za a kyale shi sai sadda Allah ya so sannan ya ce irfa rasaka daga kanka sal tuza roki abin da ake sha ake kake so sannan fa isfa tushaffa nemi ceto in shi kake so a baka sannan ya ce ya Allah mutane ne sun wahala sun gaji so ake yi ya Allah ka bada dama a yi fitari saboda kowa ya san matsayin shi wanda zai shiga wuta ya shiga wuta wanda zai shiga aljanna ya shiga shi aljanna mutane sun shiga wani hali sannan ya ce a je a yi fitari shi fa manzon Allah sai ya nemi wannan bayan an gama hisabin ma an gama rabo Hadda waɗanda aka ce za su shiga aljanna babu hisabi babu alaba ba su suke su kama shiga aljanna ba sai kuma annabi ya ƙara zuwa ya roko ya ce ya Allah waɗanda kai alkawari za su shiga aljannan nan kace ba hisabi ga su sun zo kama da izini su shiga aljanna ya ce kaje annabawa sun taru duka tun daga na farko har ƙarshe ya Allah ana sai ana jira ka ba da izini shi ma da ya je wurin sai da jibrilu ya kai shi wani wuri an zo an hau kan mimbari aka ce annabawan sun zo suna ta jira suna ta jira sannan manzon Allah yana can shi yana ceto sannan ya gama da can sannan ya taho ya tarar da duk kowa annabawa ya tsaya yana jira ga al'umman shi a gaban shi ga kan mimbari ya ce zai hau aka ce zai hau wani mimbari ya fi na kowa girma na zinariya yana haske in ya hau kan mimbarin nan zai ga kowa daga cikin annaba da jama'a a tsaye sai jibril ya ce masa kai ake jira so ake ka je wurin Allah ka nemo izini a buɗe aljanna sai to jibrilu kai ne inda za a kai ci ma ya ce jibrilu zai tafi da shi akwai wani wuri ya ce nan aka ce ya tsaya kai wuce kai ta tafiya haka kai inda zai tsaye da ka ya wuce ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya sai ya kai inda za a tsaye da shi an ja mai layi nan za ka tsaya ya ce nan ne za a sanar da shi wasu tasbihatu da tahmidatu wanda shi ne na farko wanda aka sanar Shi ne farkon wanda zai kira su Shi ne na ƙarshen wanda zai kira su sai a sanar da shi wannan shi ma nan ya kira Allah ya jinjina ma Allah ya jinjina ya faɗi shi ba ya sa sa ƙasa ya daɗe sai Allah ya ce daga sarka ni kace so yau ba ranar sujada ba ba ranar ce ba ranar yin sallah ba ce me kake so a baka nemi abin da kake so a baka roki duk abin da kake so an baka yau ranar karrama ku ne yau ne zan karrama bayi na ya saya ya Allah bayi ne annabawa duk sun zo ana so ka bada izini a shiga aljanna ya ce ai kai ake jira dama na ce ka a buɗe ta sai ka zo tun da ka zo yanzu je ka ka kwankwasa ka faɗi sunan ka su buɗe sallallahu alaihi wa sallam to shine daga nan zai je kwankwasa a cewa ne ne sai Muhammad ce dama an ce kada mu buɗe sai ka zo daga nan za a buɗe kofa aljanna a buɗe shi kuma ya juya ya ce halin mu ya ta taho annabawa ya kira annabawa sannan a zuwa shiga aljanna amma wani ya ce wai shi har ya shiga so uku ma kafin a yi wannan aiki. saboda bai san Allah ba mu gane irin waɗannan abubuwa don mu gane girman Allah mu gane Allah ya wuce wasa Allah ba abokin wasan mu bane ya fito ko ta sauraka haka waɗannan su ne abin da ba a zuwa Allah ya rika magana ka rika magana ko a duniya in aka yi wannan tsarin aka ce yau gwamna a jiha shi kadai ne ko shugaban kasa a kasa shi kadai ne aka gano ka iya sa hannunsa in yayi takarda kai ma sai ka rubuta ka je contrary da wannan ya ce a yi kai ka rubuta takarda a ce kada a yi kuma da wannan da ya haifin nan mai dawakin nan a bisa ka canza maganar shi radda ka shiga hannu za ka gane baka da wayo kai ko ba kai rubutu ba in kai kirari in kana so ka gane gwamnoni na jin labari ko shugaban kasa na jin labari fito yau ka ce kai shugaban kasa ne ka san awa ashirin da hudu ka ga abin da za yi ma kuma a gane daga kai ba mahaukaci ba ne a gane kana da hankali har an samu wasu mutane sun fara bin ka suna cewa da gaske ne an samu mutum kamar dubu goma sun bi ka sun ce da gaske kai shugaban kasa ne ka ga abin da za a yi ma kafin wannan lokacin to balle magana kai ma ka yi kuma ta warware tashi a bakka ko gwamna ya magana kai ma ka yi ka warware tashi a bakka wannan fa yan adam ne yan uwanmu to Allah ba ba wasa bane maganar nan ya kamata mu rika gane abu bil jiddi shi yasa ake karatun aqida ko ina su shi yasa duk inda suka yi littafin su sai sun sa aqida a ciki dan a gane cewa dokokin nan duk da ake faɗi wanda bai san Allah ba zai yi su ba ba zai bi ba ya dan fito ko wa hakara wa hada la yajuz wa huwa sababun lit tadaburi wannan shi ke kawo sababin da zai sa ka gaba a fahimtar juna tsakanin mutane wasa ƙato da yanke ma juna wal hasadi da hasada domin mutumin da ya zo sayan abu ka zo ka saya ko kai ba sai da mai ba kai ka sai ko kuma wani abu saboda za a samu matsala wa da zalika وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ciniki سيئ تنكي أكن تنكي نوانسا وإساء أحمد والنسائي مثله عن ابن عمر نقوم الجش والتدليس في البيت في البيت yin gishu gishu shine koyi aibi tadlis shine aiwa mutum dungu a lankwashe wani abu a batar da wani abu na aibi kamar yanzu mota ce ko wani abu a yi mata fanti ko a yi mata wani abu a sai da mutum a boye ko tana da wani aibi gishu an san da aibi bayyananne wanda inda za a gaya mai ko ya ki saye ko cinikin ya canza ko tunda yanzu misali aka zo za sai na mutum mota ko wani abu in akwai wani aibi aka gaya mai zai iya yiwa da zai saya goma yanzu zai saya ya ce takwas zai saya ko bakwai misali to sai ba bayyana mai ba duk aibin da zai iya rage kiman ciniki ko ya sa mutum ya fasa ko kada ya yi to an zo ciniki ba ko aka koya wannan aibin aka sai da mai an yi cuta a daidai wani to za ka sai a bayyana falrishu la ya hillu da haka rishu ba ya halatta ba a iya abin nan dinsa wa qarrawa muslim wa ghayruhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man ghashana falaysa minna duk wanda ya cuce mu wajen ciniki to baya tare da mu a lahira wa fi lafzin laysa minna min man ghasha a wani hadisi annabi ya ce wanda ya yi magudi a ciniki bai tare da mu وكذلك التدليس منهي عنه ولا يحل هكذا ندنغو اي وني ابو ابوي وني ابو ko a yi mutum cuta irin wanda muka yi magana ran nan a je a yi wani dungu a ciki shi ma dai cutar ce a yi wani zamba cikin abinci a ciniki bai halatta wala ya kallo dalla alaihi qawluhu la tasurru leban ibad kada ku yi a zo ku bar rakumi misali bai ci abin nan ba da nono a kitatsan nono sai bayan an riga an saya ashe barin shi aka yi kwana biyu ba ta ba sai mutum ya saya ya tsammanin akwai nono sosai sai ya je ya yi tatsa sai sai ya gashe babu dama ajewa a kai an yi rizalin nonon ko dabbobi walgana ko awaki da tumaki wanda suka saya don saboda nono sai mutum ya yi ya kita a su kwana biyu a yi ta ba su abinci ranar nan da muka yi maganan kaji bashir ya ce za a ba su a hana su a ba su wata irin dusa ne a jika ta sai a ki ba su ruwa sai bayan daga baya a ba su ruwa sai su yi nauyi sosai mutum da ya jinjina sai ya ji da nauyi sai ya saya cuta ce zalunci ne ko dabbobi a ba su shaka fashi ko a lura masu lokacin layya a sau raguna a rika ba su wani irin a kwaya suna sha su dinga karo in rago ne dinga karo da juna ashe ma hukaci ne ragon ba karfi ya sa ke wannan ba haukata shi aka yi an ba shi kwaya ne ya haukace yana ta karo yana ta karo a cikin da ta karo bidin rago ne kai yake da karfi nan ko kwaya ya sha ya bugu ne sai an zo gida kwana uku bai ga kowa ba kwaya ta ta kai sai ya koma lakab ashe dama kwaya ya sha haukata shi kai ke ta karo cuta ne wannan sunan shi shine talle wannan kuma gashi nan abu nan ko wannan kadai ya shi wa huwa min al-ghish wa ma'ana tadlisu an yuhassina sil'a tadlis shine mutum ya maida abu mai kyau allati yuridu an yadi'aha tafinan muaqqatan da ajali bai wa katam al-ayb shine a maida abu mai kyau kamar yadda nace a mota banki ba ma macen fenti ya mai wanka wani irin wanka wanda ba kowa zai iya yin shi ba dan mutum ya zo gan shi fas ashe ba kyau an yi mai da shi mai kyau ne na dan wani lokaci a gama cinikin wasu ma kani take ba mutum shawara ya ce to motar nan fa ta fara gajiya abinda za a yi ka zo a yi mata yan gyare-gyare ka kashe mata dubu kaza kawai sai a mata wata yan gyare-gyaren da za ka iya sai da ita mai sai bai gane bai sai a zo a yi mata gyare-gyare a sai da kwana bakwai mai ita ya saya wanda ya saya cikin kwana bakwai ba zai yiwu abin da ya fito ba ana yin sati da ana yin wata ɗaya ina a taka gumi mota gudu a ce duk wannan aibobin ne sun babballo dama da gangan aka sa shi ya yi dan ya rabu da ita wannan sunan shi talli. to kuma ana yi ko wannan abin da mutum ya ce ya ci wuta balbal na sha ɗaya istimalul aymanil kadiba li sil'a mutum ya rika yin amfani da rantsuwa ta ƙarya saboda ya shigar da kayan shi zai zo mutum ne ya sai da ya sai da kayan shi sai ya rika yin rantsuwa yana wallahi shi ma bai samu su haka ba ko wallahi shi ma a haka ya samu mutum ya sai abu naira goma ya mai da shi tun ma ba a fara ciniki ba naira sha biyar ya ce wallahi shi ma sha biyar ya saya kaga daga sha biyar za a fara ciniki za ka ce mutum ka saya sha biyar ne ya dawo goma daga sha biyar za a fara kuma kai sai ka rika tsammanin tun da shi ya bi ka wayo har ya je ya sau wannan abun a sha biyar a matsayin ya san yadda abubuwa suke ke so a sha biyar kai ka fara dawowa sha biyar haka daga nan kwan sai dama a ashirin sai ka ce an yi daidai saboda gaskiya shi ma wanda ya saya ma asali sha biyar ya saya da kai ka kara mai biyar ne ka amsa na kokari ya ke goma ya sau ya ci goma yanzu amma fa wuta balbal sai wani ya ce haka ma ake cinikin yanzu to kuma haka ake yanzu yanzu nan mutum zai sai abu wani ma tun daga sayan dan ya rena ma wayo in za ka sai da mai fili ko za ka sai da mai gida da an zo rubuta takarda wai sai ya ce wai ka rubuta ga fa kai kaga ya saya wurin ka miliyan goma misali sai sai so yake ka rubuta miliyan sha biyu a rasit a rubuta rasit a sa miliyan sha biyu saya ko a sa miliyan sha biyar ya saya shi a rubuta mai a wannan wani. kai ma kuma da ka shi in ka ganawa sai ka ce a zan dai baka rasit ka rubuta abin da ka ganawa ka ka ka taimaki barna ka rubuta abin da ya ganawa ni zan saida ma yanda na saida ma haka zan rubuta zan rubuta a haka in kaga dama kai ka tafi ka yadda ta kasai ka je kai abin da kaga dama wannan kai ka sani amma ni ka saya goma wuni na in rubuta in ce sha biyu ka saya kuma ma da kasar da ake an sa haraji ne da ka gane baka da wayo saboda ai su kasar da ake bin haraji na duk abin da ka sayar ka biya ba kuma ana aikin sosai in sun zo ai akan sha biyu za su caje ka sai ka biya akan sha biyu da ka sayar tunda ka sayar goma ka ce sha biyu to a kan sha biyu za su caje ka na kawo harajin gwamnati a kan sha biyu inda ka aka ka sayar ka saya sai da ba daidai ba ne kuskure ne kuma yanzu da rigima ta taso ya za a yi ka ba da takarda a matsayin goma aka saya kai an ce goma ne kai ka ce sha biyu to da wata rigima ta taso sai aka gane cewa yanzu sato kuɗi ya zo ya saya wurinka ka zo daga baya ka ce musu sha biyu ka saya goma ya saya ta takarda ka rubuta sha biyu ta kuma ana son yanzu sai an maida kuɗin nan cinikin nan an tada shi dan ya ɗauko kuɗin wasu ne ya zo ya saya yanzu an tada ciniki to sai ka ce nawa za a baka nawa za ka maida <laughs> to to to to to kaji to to ka dubu to to a inda ka ce ka biya mutane sai ka shiga iya wuya ko kuma ka ba su wayar da sassin ka kace su je su rubuta abin da suka ga dama nan ka fi hauka saura ka dan ka fara duka ka ba da rasidin ka kace a ja rubuta abin da ka ga dama to bayan an rubuto kuma ka dawo wata ran ga rasidin ka ga sunan ka ga komi ka sa hannu a ƙasa ka bashi sannan ka dawo ka ce abin da aka rubuta ba haka bane abin da ke cikin rasu kai baka san shi ba ba ma sai sun yi maka dariya ba sannan su rufe su batan ma da kamata ku na kafin ka fito dariya ma za su sai an fa bai ka a ce wannan rasidin naka ne tukuna kafin kai baka san me aka rubuta ba a zo da rasidin a yanko saman a yanke kasan ka ga kasan ba a baka rasidin ka ce wannan rasidin naka ne a ce ka ce naka ne ka tabbata naka ne ka ce na tabbata rasidina ne ga suna na ga komi ka tabbata naka ne to duba kwanan watan ka gani cinikin da aka yi ka san da magana ka ce ka sani wurin ka aka yi shi lalle wurin ka aka yi sana a budo ba kasa to wannan kudin shi aka ce an saya a wurin ka saboda aka kawo kudin an je sato su yi shi yanzu yana police station ma an doke shi ya ce wurin ka ya kawo kudin wannan cinikin bai yi ba tun farko na aka mai zo da kudin da aka yi cinikin da kai ka zo kuma ka ce masu goma ya saya daga nan sai su dariya kawai sai to lallai kai ma sai so kace sai su shirfe ka su haɗa ku ta duka su yawanci mutane ba su gane abu ba ne an ce manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk wata hanya da kake gani in ka bauɗe cewa za ka samu nasara a ciki rashin haƙurinka ne ya sa da ka bi daidai ma in dai abin rabonka ne za ka samu ya fito to saboda haka in yace ba ka ce ba na yin haka ne ni ba na yin haka abin da yake keke da keke shi ake da ni na sai dama goma goma zan rubuta na sai dama in kai ka tafi ka je kai na ka rasiti ka ga dama amma dai a rasiti na goma ne shi nake da kwafi a wuri na ko ta je ta taso in an zo aka duba goma ne a hannunka goma ne a hannuna ga kwafin rasit na aji dan boye a cikin kayana in an zo wani abu ya taso kuma gashi na ni haka na sai dama Sani ina son samu nawa ne je ka tanka nema wurin su ni ba ruwana nan ka fita in kana so ka fita a nan duniya ma ka fita a can lahira ma ka fita in ko ka ce haka za a rika yi mutuncin ka zai zube wata rana za ka wulakanta kuma za ka shiga kuma tun da kai kai ba daidai ba ka saba ma shari'a ta abin da aka yi ma kai ka sau ya fito fasimaluha ai mumhiqa lil kasabi wal baraka amfani da rantsuwa mutum ya rika rantsuwa cikin kayan saidawar shi wannan yana lalata albarkar sana'a duk sana'ar da kake inda kana ta rantsuwa a ciki kace wallahi wannan abu mu ma kaza kaza kaza kuma ƙarya kake yi to za a baka abin da aka baka ka samu kuɗin da yawa in ba kai sa'a ba sai an baka kuɗi da yawa nan kawai sai ka je sai a sanyo ma kuma rashin lafiya sai kuɗin sun ƙari. wanda ka samu ko a sanyo ma wani naka ko a jarrabe ku da wani abu kai ta kashe kudin har sai ka ciwo bashi ku ga kuma an cire albarka lima rawa hakimu bin huzaim anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam, qala manzo Allah ya ce al-yaminu al-fajira munfiqatun lis-sil'a ay mumhiqatun lis-kasabi yace rantsuwa ta ƙarya wanda mutum zai rika yi a jiniki wajen saye da sanarwa mutum ya dinga karya yana cewa kaza munfiqa bisila lalle za ta sa ka sai da kayan tana sa a sai da kaya in kai rantsuwa mutum ya ji kayan rantsuwa ya ce to ai ya rantsi a biya to ai ya rantsi a biya amma munhiqatul lil kasari amma yana ɗaya tana ɗebe albarkar kuma abin da ka samu za ka sai da kayan amma rantsuwan kuma mumshiqa za ta kwashe albarkar abin da aka sai da muttafaqun alayhi wa qad qala jalla wa ala إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم lalle waɗanda suke sai da abun nan alkawarin Allah da ƴan abu kaɗan da rantsoyi wannan suke cewa bi aimani samanan kalilin wanda suke sai da alkawarin Allah da rantsoyinsu da ‘yan kuɗi kaɗan saboda dan wani abu da za su samu su yi rantsuwa ko su lalata alkawarin da suka yi da Allah saboda dan wani abu da za a samu ulaika la khalaqa lahu fil akhirah waɗannan su ne wanda ba su da kaso ko kaɗan a lahira ba su da rabo a lahira ai laysa lahum nasibun kenan in an ji an raba lahira su ban da su wala yukallimuhum Allah waɗannan mutane Allah ko magana ba zai masu ranar lahira wala yanzuru ilai yawmal qiyamah ko kallon su Allah ba zai ba ranar kiyama abinda wasu malamai suka ce Allah kawai duk wanda ya kalla ranar lahira in dai kallo ne ba na fushi ba to alama zai shiga aljanna kenan Allah ya kallin bayansa wanda duk Allah ya sa Allah ya kalle su ba kallo na fushi ba to alama su yan aljanna ne za su samu rahama to waɗannan ko kallon su ba za yi ba wallahi zakihim lahum azabun alim Allah ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai tsanani kun ga lokacin da aka ce mutane uku Allah ba zai kalle su ba da aka ce suna da azaba ta dindindin aka ce tsoho mazinaci mutumin da ya yi gurgura ma mazinaci sannan shugaba iri azabi sannan talaka mai girman kai ko kuma mudumin khamr a wani wurin aka je wanda koyaushe yana cikin maye su waɗannan kallon su ma Allah ba zai ba ranar lahira balle ya masu rahama mutumin da ya fara gurgura amma yana zina na sauƙaƙe وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم mutane uku ranar lahira Allah ko kallon su bai yi ba ba kuma suna da azaba mai tsanani fa qara'aha rasulullah sai annabi ya karanta wannan magana ya maimaita so uku ai so uku talata marratin fa shi mai ruwaito hadisi abu huraira ya ce khabu wa khasiru man hum ya rasulullah ai ko waɗannan sun tabi sun yi asara wai su wane ne ya manzon Allah waɗannan su wane kala al musbil wanda ke jan tufafi shi a ƙasa shine musbil wanda zai bari wandan shi ya wuce idanun sawu ko rigar shi ta wuce idanun sawu tana jan ƙasa da gangan ko dai matashi ne ya ce saboda shi gaye san gaye ne ko kuma dattijo ne ya ce shi haka ya gada ƙarya ne ba haka ya gada ba shi dai haka yake san in an koma mutanen da in ka kai shekara 60 baka isa ka ce babanka da yana sa wando yana jan kasa ba ƙarya ne bai sa wando ya kwamri yake barin sa. in dai nan wajenmu ne a wata fulani duk wanda ya kai shekara hamsin ko sittin bai shi sai ya tashi ya gaba bai shi yana sa wando yana jan kasa ba ko ko zai ce ala suna yin wando dama ya ja kasa da kan ba sa yin wando ya ja kasa ko riga tana jan kasa ba sa yin riga tana jan kasa wanda ma ke sa ya shara in ya ga dama shine za a wuce za ta ja kasa yaushe suka yi kayan da muka koma muna kwaikwayon yahudawa da kiristoci shine muka fara yin kaya suna jan kasa amma aslan mu dama can ba mu yi gadar sa kaya ko a al'adance da can mu bangaren mu dama nan wajen ba a san mu da yin kaya suna jan kasa ba allahumma illa ma wata kila ce sarakuna su ja a kuma su baɗin a kama a dirike amma jan kasa ga maza ba sai shi ba to kuma sai aka juya abun aka ce in ma za a bar kaya su ja kasa to mata ne aka ba wannan damar saboda rufe tsiraici amma maza ba sai su haka nan ba hmm. sai gashi mutane sai su ce saboda isa ko saboda abun da mutum ya zumbule ne riga wani ko a mazallar ta za ka shi da jallabiya tana jan kasa wani an magana sai ce wai a haka ta zo a haka ta zo kai a haka ka zo shiga ce za a ce mata haka ta zo ba karya ba me zai hana dafe ta haka ta zo ita rigar ba ta datso wani an dafe ta lalace to a batta ka a dafe ita ta dafe ka hmm. tunda za ta jawo mutum ya shiga wuta tunda an ce duk abin da ya wuce idanun sawu na wando ko na riga sauran da ya wuce nan wuta ne ba wai ana ta kai koyi da wannan shine ka'ida namiji akwai inda kayan shi za su tsaya wajen tsawo in ka bar su wajen kwauri kai ka so kayi haka kayi daidai in ka wuce kayi ba watsala amma iya inda ba za su wuce ba ka ce dole su tsaya nan idan sawu ko riga ce ko wando iya kasu nan in ka wuce da gangan akwai matsala shine musbil wal walmanna sannan mai gori wanda zai abu ya goranta wa mutane ya ce ya yi masu kaza ya yi masu kaza ya yi masu kaza Ranar nan nan muka yi magana na aka ce lukmanul haƙi ya yi matsansa wasiya ya ce ka tsare abubuwa guda takwas ya ce ga wasiya ta nan ka tsare abubuwa guda takwas ɗaya daga ciki ya ce ka tsare a kan lokacinta hmm. sannan ka kiyaye yawan magana sannan bayan haka nan ka rika kallon me abin da za ka sama bakinka a bakinka ka rika kallon abin da ke bi ta makoshinka yana zuwa cikinka sannan ka rika kallon a kake zama da su abokan majalisarka hudu kenan ko sai ce sannan ka rika tuna abu biyu ka manta abu biyu ya ce abu biyu da za ka rika tuna su ya ce ka rika yawan ambaton Allah kana tuna da Allah ka yawaita tuna mutuwa cewa za ka mutu abu biyu ko mance su manta kyautata wanda kai ma mutane sannan manta munana wanda su mutanen su kai ma ya fito takwas na amma mai ta wannan kin je shekarar jin ya mai wai wai gudu kuje ta wai wai ina tsoron kasa da wai cewa aka yi lukmanul hakim ya yi maɗansa wasiya ne ya ce ga wasiya ta nan akan abu takwas abu takwas ya ce ka kiyaye sallah kada ka rika wasa da sallah ko da yaushe ka tabbatar ka yi sallah na biyu ka kiyaye harshenka ka daina yawan magana ka daina shiga abin da ba ruwanka ka yawaita magana sannan ka kiyaye bakinka da abin da zai kai ma ciki makocinka ka rika saka wani abu kana hadewa yana kai ma cikin ka masiba ka kalli abin da za ka ci dai kenan ka kai ko kake ci sannan ka kalli suwaye abokan zamanka da suwa kake zama zan yi magana akan wannan a shi mu maimaita shi mu ba da fa'idar shi abu wanda kake zaune da shi ka rika kallon kana tare da salihi ko kina tare da saliha ya ce ka fago nawa kenan hudu sai ya ce sannan ka rika tuna abu biyu kaga biyun kenan na ɗaya cikin biyun shine ka yawaita tuna Allah sannan ka yawaita ambatan mutuwa ka yawaita tuna mutuwa shine biyu wanda ya ce ka yawaita tuna in haɗa shi da kenan sannan ya ce ka manta abu biyu abu biyu wanda za ka mance na farko mance kyautatawa da kai ma mutane kada kullum kai ta kallon mutane a matsayin kai fa ka kyautata musu dan za ka yi gori kenan manta su kuma munanawa da su kai ma dan in kana tuna munanawa su ba za ka kyautata musu ba kuma to waɗannan biyun mance su ka kyautata musu manta da ka kyautata musu kai tunanin ka samu sakamako wurin Allah su sun munana ma mance kada ka ce kai da wani har abada ba daidai wani haka in kaddara ma ya yi yi masa afuwa ai kai ba kana Allah ya ma afuwa dan ni zaka sai kai da wani ha'a abada ya fito can da baya da na ce saliki mutumin zama da mutumin kirki an ce wancan aya aka yi masharki aka ce yan wuta in sun je lahira suka ci azaba a wuta za su yi kuka su yi kuka su ce fa malana min shafi'in wala sadiqin hamin za su ce ba mu da wanda zai ceto mu a yau ko ba mu da wani aboki masoyi wanda ke nuna mana kauna ya wanda zai mana taimako za ka ce me yasa suka ce haka aka ce dalili shine idan mutum yana da aboki na kirki wanda suka abota da shi idan shi aboki na kirkin ya shiga aljanna ya je ya fara jin daɗi a aljanna sai ya ce ma Allah ya Allah na duba cikin aljanna ban ga abokina ba sai ce gaskiya abokinka na wuta shi da Allah a taimake ni a haɗa ni da shi saboda zan zai aljannan nan tawa ba zan ji daɗin ta ba sosai saboda abokina da na saba da shi bai cikin aljanna ba ni jin daɗi da Allah ya bada umarni ya ce a fito mai da abokin saboda shi saboda ya ji daɗin aljanna ba a so dan aljanna ya bakin ciki saboda haka a ɗauko mai abokin shi shi ma a dawo da shi aljanna mutane su ta tambaya to ai shi wannan ba wali ba ne ba su da shahidi a gidansu ba su da kaza ya aka aka samu wannan a ce ya ci arzikin abokin shi saboda Allah bai so dan aljanna ya bakin ciki sai sa aka dauko shi da can aka dauko shi daga wurin to shine sai aka ce su yan wuta to in suka duba su ba su da abu duk abokansu suna cikin wutar tare to sai su yi wannan kukan su ce to mu yau mun bane mu ba mu da mai ceto ba mu da aboki wanda zai tuna da mu to kaga kenan ashe ana so wajen majalisa ko wajen zama ka rika kallon da wane ne kake hudda da wane ne kike hudda ya kan fito ne wannan ta fito yanzu takwas ko takwas kenan ya fito to ne nan wannan fafara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su wannan da aka faɗi aka ce aiko khabu wa khasiru waɗannan mutane sun yi asara sun tabe ya rasulullah ya da labarin su ce al-musbil wal mannan mannan shine mai gori na uku shine wal mun wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da wanda yake sai da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya wanda zai rika sai da kayan ta rantsuwa yana cewa wallahi kaza ko wallahi ba haka bane rawahu muslim fi sahihihi wal ahadith fi tahrim al ayman al kadhiba wa mahkiha lil barakati kathiratun hadisai dai da suke magana akan haramcin yin ƙarya ai rantsuwa ta ƙarya da kuma yadda rantsuwa ta ƙaryan take bo ɗebe albarka a ciniki suna da yawa ya fito abu na sha biyu wanda kuskure ne a tasahuli fi ma'arifati a kamil buyoyi shine mutum ya riƙon sakainan kashi ya sako-sako kana so kai kasuwanci amma ka kiyanta ka je ka koyi hukunce-hukuncen da suka shafa ka rika yi a jahilci kawai ba ruwanka mun yi magana ta cikin fikiwa ake cewa wanda bai san ribar kala biyun nan ba hmm. ribar nasir ribar fadli to duk abin da ya saye da sayarwa ya ci riba ba riba ya ci ba riba ya ci ya ci haram dole sai ka san nau'o'in riban nan ka san kalar su ka san yadda suke an ce wanda bai san su ba masu cikin kasuwa ya kore daga kasuwa ya kulle shago a sa kwato sai ya sai ya koyo ya dawo وقد أحمل أكثر المسلمين تعلم الأحكام da yawa yau mutane sun yi sako-sako wajen koyon hukunce-hukuncen saye da sayarwa Watar a ma'arifatil akam kan ya kunu bi sababi aklil lil haram aklul lil haram barin sanin hukunce-hukuncen ko ta dalilin shi zai sa mutane su rika cin haram wa bai ya ce ko yin ciniki wanda bai yi ba a ga zai zama ciniki a yi ciniki wanda bai yi ba a yin bai inganta ba komi ya ɓaci waqtina'u al-amwali la ko kuma mutum ya sayi dukiyoyin da bai halatta ya saya ba da sayo su la tahillu wala budda lil ba'i'ina Don haka kuji ba makawa ga masu saye da sayarwa an ya ta'allamu usul akamil buyu su je su koyi wato tushe manya-manyan usul akwai manya-manya kanana kanana wannan amma manya-manyan abinci na ciniki to sai mutum ya so hatta kuna najatuhum hatta wannan zai sa ya zama su tsira ولهذا روي عن عمر أنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالسرة shi yasa aka ruwaito Umar dan Khattab yakan zagaya kasuwa ya rika dukan wasu 'yan kasuwa da bulala irin wannan bulalar ta kora doki ban giya ko wa yaqulu la yada fi suqina illa man yafqahu yace kada kowa ya sai da kaya a kasuwar mu sai mai ilimi hmm. sai wanda ya san ilimin kasuwa sannan zai rika sai da bayan za ka fara ba wani an ce a koli sarkin kasuwa ya sai to shi ba sarkin kasuwa ba shi ba ya sani to in shi ba bai sani ba ba ta sa kore su ba rufe kasuwa kawai ya ce la ya bi fi na. kada wani ya kuskure sai da kaya a kasuwan mu illa man ya fahu sai wanda yake da ilimi ya san me ake yi wa illa akalar riba sha'a am aba in ko ba haka ba fa zai ci ba ko ya so ko ya ki amirul mumini na bai maganar nan ku duba maganar ga ta nan babba ce ya ce kada kowa ya sai da kaya a kasuwar mu sai wanda ya san hukuncin saye da sayarwa in ka ba haka ba sai ya ci riba ko ya so ko ya ki sai ya ci riba riban nan ko kulle ji aibinta ƙofofinta saba'in da biyu ne karami daga ciki shine kamar mutum ya zina da mamansa mafi karami daga ciki Shi ne kawan mutum ya zina da mamansa mafi girma a ciki shi ne mutum ya ci mutuncin musulmi dan uwansa to kuma duk za a iya yin sa kasuwa wara wacce miridi sinadin hassan an omar annahu kala la ya bi ofi sufina illa man tafaka fiti a ruwaito bi sinadin hassan an Umar din dai annahu kala la ya bi ofi sufina kada wani ya kuskura la ya bi fi sufina kada wani ya kuskure sai da kaya a kasuwan mu illa man tafaqqa fi din sai wanda ya karatu ya goge a addini yana da ilimi to yau da ka zo kasuwa dai kan ai daga nan sai a shiru ko kasuwa maza ta mata la kasuwar laraba kasuwar zaki kasuwar kawo kasuwar mande kasuwar ina kasuwar jasushan haddada wata kasuwa can ina ne take can yanzu rikici ne ya ba a zuwa wasu kasuwanni akwai oduwa akwai kasuwar kawai abin nan gata nan kasuwar magani kasuwar ina da duk kasuwanni ne da suke ci a ina ne na ai yawo ana bin kasuwannin nan Ko ba san karatu ba to abu ya baki ga wasu nan a fasa'un sha'i'a rijiyar a ko wasu kurakurai wanda su wannan sun yasu ne a cikin mazaje a mazaje ne yawancinsu wancan ciniki ne wannan mazaje kurakurai ne su ma su nan, ai ba su da yawa waɗannan haɗa su za a yi na farko a shabbu bi shababil gharbi fil albisati wa qassi shuhuri wannan maza suka fi shafa balle matasa kwaikwayo da matasan yamma turawa yara turawa yaran musulmi sai su koma su ta kallon kwaikwayon yaran turawa wajen tufafinsu wajen aski wajen kaya da rubuce-rubuce wasu ma kayan ma masu muni yan musulmi za ta samu riga ta sa ba ta da mutunci ba ta da kunya kawai ta rika yawo da riga a gabanta an rubuta i love sex ko i like i like sex gaban babanta da mamanta kuma baban ya iya karatu da rubutu ta rubuta wannan irin wannan ba maganin ta kawai sai dai ta ji kowa gida ana daura aure ba yaciya gaba da ta tun da she likes she sex to a tabbatar ai bata aure ai dai matsiyaciya mara kunya mara hankali ko shi namiji ya rubuta mutum ya rubuta wannan kalman ko iya shi ta sa wannan rigar tana yawo a cikin gida ya karanta ya gani ga abin da ta rubuta kuma ya kyale ta ba daidai ba ne wannan musulmi masu kunya ne ko auren aka yi ba a gaban ka aka za a yi ba ba a san me za a yi ba ku kai baka daura auren ka sai masu ka amma gaban ku za su ce suna ko gaban ka sun zo su yi wannan rashin mutunci gaban ka amma yariya ta rubuta riga ta faɗi wannan mummunan magana a kirjinta ga ta nan ta sa katon rubutu ko a bayan ta katon rubutu ko shi namiji ya sa katon rubutu iyayensa a gani su kyale su faɗi wannan mummunan magana a nan muka karanta a littafi har rubutun da baka gane ma ma'anarsa kakka bari a rika sa shi a gidanka ƴaƴanka su sa kayan da rubutun ba a gane me aka ce kas su sa saboda wannan rubutun zai iya yiwuwa watakila mu bayi a ne ga kungiyar shaidanu amma da yaren da baka ganewa in har zaka sa kaya mai rubutu ka tabbatar ka gane rubutun sannan bayan haka nan kuma ka sa shi inda ba za ka ɗauki hankalin mutane ba domin yanzu mutum da rigar shi baya da tambala tambala rubutu ana sallah shi yana gaban wasu in ba a ba wani ana cikin sallan zai bar sallah ya tsaya sai ya karanta rubutun bayan wannan kaga an yi babban magana cikin sallah to an yi amma ana kallon yan yamma ana yin waɗannan abubuwan za su gani ko wajen aski yaro ya aski ya bar gashi tim nan ya aske nan ya aske nan ya bari tu. irin can na yamma ko kuma mutanen lut wata shabbuhu bil kuffari fi ma yaqussuhum min al albisati wal hay'ati al badaniyya al amma manfiyun an kwaikwayon kafirai game da abin da yake banta da su kayan su da aka sani ko shigar su ko askin su ko wani abu da aka san su suka ke banta da shi mafi yawa in an gani za a yi tunanin mutum kafiri ne wal hay'atul badaniyya ko irin tsarin jiki ko irin wannan training din da suke su yi wani kirji irke irka irka irka da suke mu ba ce mu yi wannan ba wannan hauka ne to kada mu yi wannan kwaikwayon nasu mu zama irin su wani yau na an hana Ya kaulin rasulu sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhum duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane to yana cikin su sai ta da cikin su Ali bin Abi Talib ke cewa duk wanda yake sha'awan kafiran nan a ransa har dai akwai wani abu a ran shi da yake da yake burge su nashi wanda yake banta da su nasu ne amma mutum yana jin yana son su yace to wallahi ko zuwa yake yana kwana cikin hijru Isma'il yana kwana sallah yana saukan Qur'ani yana wallahi in ya mutu ranar lahira ta ta da cikin haka yace rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi isnadin jayyidin wa fil albisa a wajen maganan kaya naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an lubsa ziyadil kuffari annabi ya hana kada mu rika sa kaya irin na kafirai qala abdullahi bin amr bin al-as ay ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam alayya thawbayn musaffarain annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba gani na da wasu kaya musaffarai ne aka ce irin kaman yalo din nan sosai an yi masu iri irin na yalo dagwa da wando irin daya فقال إن biya من ثياب la لا Ya ce wannan kayan irin kayan kafirai ne kare na sa irin saboda haka ake cewa ba a sa su saboda aka wannan na abun nan ne rawahu muslim bayan nan fadalla ala anna libas al-khas bil kufar la ya yahillu lumsuhu wannan ke nuna kaya waɗanda suka ke banta ma na kafirai kada sa wa kadhalika fi shari وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في سدل الشعر muttafaqun alayh su mushrikai sun saba wa manzon Allah wajen sakin gashi annabi ya sako gashin shi ya sako haka su zai su yanke su raba shi haka su ware ta nan su jefa ta nan ba sa yadda ya sako ko da yawa sai su ciri aka ce kada ai to mu ba ba mu ma da shi shi kenan mama wa mushabahatuhum ai fi ma yakhusuhum min dhalika dakhilun fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wai koyon su a irin wannan ya shiga cikin maganar manzon Allah da yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane to yana cikin su qala al ulama hadha al hadith yaqtadi tahrim at tashabbuh bihim fima yahtasuna bihi wannan hadisin yana nuna kada mu kwaikwaye su duk abin da suka ke banta da shi to ban masu abin ya fito ko mm. intaha sai bayan na ƙara Eh, wannan ko wa kazalika mukhalafatul mushrikin maqsudatun haka nan saba ma mushrikai shine abin da ake so wa ma'murun biha fil jumla abu ne wanda an yi umarni da shi a dunkule kada mu rika na san wani zai ce to malam mutum ne ya sa kayan amma ba da niyyar shi ba kenan ba niyyar shi bane ko salul usaimi an mai wannan tambaya a cikin iftida wa siratul mustaqim sai ya ce ko ba niyya in dai kwaikwayon yayi daidai da nasu ko da niyya ko ba niyya laifin ya samu al mushabaha wai kwaikwayo ba sai in an yi niyya ba in dai kwaikwayon yayi daidai da nasu aka kalla za a iya ganin ka kamar su haka suke yi kai ma haka kai ko da niyya ko ba niyya laifin ya samu ya fito ko ga wani nan kuma wannan ko jiya na gani ko yau ne Ka ga matasa malam sun shiga gidan kwallo kwanan nan kwallo ake ta competition ba ruwansu da lokacin sallah an cika wurin makil suna cikin gidan kwallo shine shiga inshigalu bil qurati an salawati wal umuri al wajiba mutane matasa sukan shagalci yau da kallon kwallo wannan bai shafi mata ba duk da ma akwai matan waɗanda wanda wata rana na ce maku na taba jin wani wani matashi kawai a gida yana ta ha yau mama mama yau za mu ci kani ku ta ce a ta ce ya ce wallahi dan kwallon mu ya dawo yau za a buga kwallo wai za a yi da Manchester ita ma wai yan Manchester ce shi kuma yaron da shi da baban shi suka ce wallahi yau za su ci kani yanzu ba saboda yau dan kwallon su ya dawo mashahurin dan kwallon su yau za a yi raga-raga da su ya ci kani yanzu ma yau to kwallon su ita ya kwallo ce kuma su ma yan kwallo ne kuma an rabu su suna wancan fatin ita suna wannan fatin suna kaɗan da ya gaya masu ita ya sun ci ƙani su ba ma na sosai wannan masifa ai nan yanzu nan ka kalli gidan kwallo ba masallacin da ke tara mutane kamar gidan kwallo babu shi kuma mutane su daure da kallon ga zafi ga masifa ga linkoso duk su daure kuma ka dubi ta masifa ko lokacin corona ba haka aka hana mutane zalla mazallaci aka ba ɗan kwallo na kwallo kuma su je su kalli kwallon su saboda ka gane abin faɗa da addini da ƙarya in cinkoso ne kwallo sallah mun ci nawa ma ake a gama sallar to amma ƴan kwallon sun je sai su karanci ba su yi awa ɗaya a wurin to suna kallo suna kusa a wurin suna ta yi amma su sun ga gumi ga white ga komi ga koson ga komi duk suna ta yi suna ta yin abin amma wajen lafiya ce an hana har yi ma mutane kashe to da ka dai kai dai a ta tafiya dai to Allah dai ba kwasta to haka za su koso da kwallo kwallon nan ta hana mutum ta hada fada ta fada yi fada yau gidan kwallo da a ce wani masallaci ne ake fada har a ce an furma ma wani ciki ya mutu ina tabbatar ma gwamnati sai ta rufe masallacin amma gidan kwallo yau ai kwallo ai fada a wurin ai doke doke a buji wani a cire ma wani hakori a furma ma wani ciki amma duk da haka kuma sai su dawo su ci gaba da yi ba a rufe shi ba hana su ba su saboda ita gidan kwallo ce abinda suke yi suna suna bunƙasa wasanni suna bunƙasa wasanni inda kuwa ke bunƙasa addini da an samu wata matsala wani abun ba ƙarya ne sai kawai a ce shike tun da an yi haka an jawo Allah ka ba mu mafita naka wannan shi ne abin da to yan kwallo akan wannan kwallo wanda za ta mantar da su wasu al'amura na wajibi wadhalika dalilu dha'fil iman wannan shine hujja na raunin imani aw ko koko imanin ma ya tafi gaba daya qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim bayan da can an ambaci annabawa mutanen kirki ga zuri'ar annabi ibrahim ga zuri'ar nuhu ga idris ga kaza ga kaza aka ce su waɗannan in aka ambato masu ayoyin allah mai rahama karro sujjadan wa bukiya sai su faɗi suna masu sujada suna kuka haba malam fa khalafa ai min ba'dihim khalafun sai aka samu wasu yan baya suka zo daga baya ina ruwan su su yaushe ma suka yi sallah balle su kuka aba'u salata suka wulakanta sallah wa taba'u shahawat suka bi sauran su kawai fa sawfa yalqawna ghayya to za su gamu da wani irin bala'i aka ce alghayyu nan wani tafki ne a cikin wutar jahannama wani wajin ne fi da nari jahannama wani tafki ne a wutar jahannama aka ce ita ma wutar jahannama idan wannan tafkin ya daga ya taso yayi fushi tana neman tsari da masifar da ke cikin wurin saboda masifar shi ta fi ƙarfin wutar jahannama gaba daya wani rami ne wani kulogo ne na masifa to za su haɗu da shi ya ka ce illa man taba wa a sai wanda ya tuba ya zo yau nan ba wata kaza inda rahmani hada. wannan tu sai wanda ya rike alkawari daga Allah alkawari daga Allah nan shine ya dawo daidai ya rike kalmar shahada ya rike ka'idar ta yana bi yana tafiya daidai to shine zai tsallaka amma in ba haka ba to fasalatu rukunun sallah ita ce rukunin addini yajibu taqdimuha ala kulli lahwin aw la'ibin wajibi ne a gabatar da ita akan duk wani wasa ko wani abu mai dauke hankali dole wa tuqamu fi waqtiha a tsaida ta kan lokacinta wa qad tawa'ada Allahu alladhina yasawna 'ala salah Allah yayi alkawarin azaba da kacewa akan mutanen da suke shagala game da sallah wala yazkurunaha ai wannan lisifati sha'aniha indahum ba sa ma tuna ba su yi ta ba su manta da ita su ta shagalin su saboda rashin girman ta a wurin su ba su da muhimmanci ba qala ta'ala fa wailul lil musallin wanda ya tabbata ga masallatan nan allazina hum an salatihim sahun wanda suke rabkana a sallolin sai sadda suka ga dama su yi fa furida ala man sami al adhan an yujibahu an faranta ma duk wanda an fardanta duk wanda ya ji kiran sallah to ya tafi a ansa kiran sallan nan wala yastaghilu anhu bil hawl kada ya shagaltu ya ta wani wasa au tijaratin ko kasuwancin sa au nahwihi ma saboda kai tafi sallah ya fito na uku istima'ul muharrami wa mushahadatir radha'ili wa qira'atil mujallati wa sufil habita matasa aka ce sauraron abin da yake haram na kaɗe-kaɗe da wake-wake mun yi shi tambaya ma kusan irin shi ya zama na mutum yana sauraron kaɗe-kaɗe matasa dai yau ba wanda zai taka masu burki sai dai muraƙaba ta Allah ta baraka ta ala amma in ba ka bai yana cikin ɗakin shi abin da ya ga dama shi zai sa ya rika ji na abin da ya ga dama shi zai saurara ga kuma kaɗe-kaɗen nan sai dai mutum bai so ga na 'yan wasan kwaikwayo ga na nan ƙasan ga na turawa ga in fimafimai ne kowane da kiɗinsa da wane ne ga na inyamurai ga na kai gashi nan ba iyaka sai na waje hadda na kasashen larabawa da sunan su ma sun yi tsirara suna tare yare yanzu suna ta kiɗi suna rawa da mutum ya shiga daki shi kaɗai sai dai Allah kawai zai gani ya ki kallo koyi abin da yake abin nan ba kuma dama su ma kallon ma inda aka saba kana kallo kana kallo sosai da ka zo kawai sai su rika turo ma ba cewa ga sunan saboda an saba da kai kawai kai kai customer ne ka saba kullum kana nan ka saba kana zuwa ba za ka kawai su turo ba kawai kai ta zaba in ba sa'a ba a haka kana jin shi wata ran kuma ka mutu na taɓa baku labari nan ba nan ba ma daga kas hudu ba ke liman ya yi na larabawa yake cewa wani matashi yana kallon fimafimai marasa kyau sai ya yi rijista a kamfanonin da ke turo masa ya yi rijista na shekara biyar ya fara kallo sai ya mutu da kafin ya mutu yana tura ma abokansa ne to sai ga cewa ma tun da haka ne bari kawai ya haɗa su cikin account ɗin shi tun da shi ya rista kawai su rika gani su ma kai tsaye yanzu sai ya zo ya mutu da ya mutu suka ci gaba da kallo su suna kallon miyagun abin da suka tuno da shi suka ce kai yanzu ba duk masifan nan da suke gani shi ma fata ira abin nan yana samun commission sai suka ce gaskiya ya kamata su sa cire shi suka tura ma kamfanin cewa suna so a cire masu wannan suka ce ai akwai court da suka bashi in ba da wannan court din ba ba da za a yi su gano nan ban shi balle su cire shi saboda haka baya da za su yi kawai sai dai a ci gaba da turo mai su ma suna gani har sai shekara biyar in subscription in fee din shi ya kare da Serbia amma ba ka yanzu ba da za su soke shi ga duk lokacin da aka tura mai alakira shi kenan sanda aka turo shi ma ya gani da ta shi ya gani kuma ya shi sakamakon ganin man asha ala shay'in ta alayhi wa bu'itha alayhi duk mutumin da ya rayu akan abu akan shi zai mutu kuma akan shi za ta da shi in kana son alkhairi ya ka har ya ya alkhairi kaga yanzu da karatu ne da qur'ani ne ake karanta da kaza ne aka sai sai wannan ba na ga wani clip an tura abin nan ba wai wannan mutumin mai wasan kwaikwayo da ya mutu ibro dan shi ya fito yanzu shi ma dan gashi kuma sun yi kama har hancin da ka gani kawai ka ga hancin ibro ya ce abin da ya sa ya fito shi ma yanzu zai fasa fara wasan kwaikwayo saboda ya kara daga matsayin babai shi saboda duk rana in aka sa babai shi sai mutane sun yi addawa sun ce Allah dukan baban Allah dukan ibro to shine yanzu ya ce to ibro ya mutu amma ba ibro na nan yanzu gani na dawo saboda haka shi ya zo ne yanzu yayi ma ko gaba da ma abin da baban ya yi aka ce to da mana kaɗan daga inda abinda babanka yake yi ya kota shi ya yi tafiya irin ta baban ya yi magana irin ta baban ya kya make murya aka ce ka gaskiya nan kan baban manci ya yi buɗe hanci ya huro aka gani kai daidai ba haka baban yake aka ce ka gaskiya wannan ya yi sa'a ɗa da shi so ke kawai zai zo ya kwaikwayi baban shi ya yi daidai abinda baban shi ya yi saboda baban shi ya samu babbar daraja shi ma a rika kullum ana tuna da baban shi to shi sa shi ma yanzu ya fito sau da aka zai kwaikwayi ba bai sosai ta ta ma ba ka ga nashi kan ya fito ba shi ma nashi ya fito ya yi waka ya yi alo alo mai ganga ya gode ya yi bakan dami ma baka ita ce da bakan dami ma ta shata wadda ya yi ba ita ce waccan ma mhm. a ja baki a fasa ko mai tsoro baya gwaninta ko wane ne ko dan wane ne ta da da da alo alo mai ganga ya to dan ya fito ya yi yanzu ya fito ya yi ta sosai in ka ji baka cewa ba ta tabbata shi ma ya gada ta samu ya gaje shi ya fito sosai ya yi an zo an zo an yi mai kuma mawakan sun ansa ya yi ta wannan ita ce bakan da ya ta, to dan ya iya ta ya yi ya fito shi ma ya yi ce saboda a tuna da iyayensu na hudu irtida usiyar bayyaka wa shafa wai wannan wa shafafa. ai wa isalati sharibi wa halqil lihiya shine babban yace gashi nan an zo kuma wasu matasan su kuma a ban gama fassara wancan ba ko na uku dai ko wa mashahadatir raza'il ko da halarta wuri na rashin mutunci shine wa raza'il da zuwa wurin da ba mutunci ya matasa zai sirrura tafi gidan rawa akwai gidan rawa kasashen laraba gidan rawa ake yi wasu wasu kasashen sai in yamma ta yi kawai karfe hudu sai mutum ya tafi can ba wai zuwa zai kalli fim ba masu rawa ne za su zo suna yi a gaban mutane suna kallo dama nan ma ba akwai wani gidan koroso inda ake koroso ana zuwa ana kalla in marefe ya yi kawai sai mutane sabu su fara kallon yan koroso bacci ba wanda yake to daɗi kaji <laughs> a tafi koroso ko a tafi gidan kallon yan dambe a yi ta ihu a wurin ana ihu ana ana ashar unduma zaki iri iri wani ma dama da zakin zai sannan wasu yara da na gani wasu yan mata da aka ɗauko su a wani wuri su kawai abin da suka iya ashar ɗaya ta ce ita sai ta ci kaza kaza wanke kaza kaza ita kuma ɗaya ta gaba ta ce ita ma ta ce to wallahi ki bi ni ni ma sai na ci kaza kaza wai su abin da suka iya zaki aka turo su a facebook a gani ga wasu nan su shahararru su ba karatu suka iya wanda yake ba su da rabo su abinda suka iya shar kowace ta yi irin na gidansu ita wannan ta fara yi ta gama ta ba wannan ita ma ta yi shar kawai a kasa ku gani waɗannan su abinda suka iya ashar zaki Allah tabaraka ta'ala ya an gaya mana mun maimaita hadisi ya zo inna Allah la yubghidu kulla ja'fariyyin jawwaz sakhifun fil aswaq jifatun bil layl sannan himarun bin nahar arifun bin duniya jahilun bil akira Allah ta wa ta'ala ya san mutum mai kakkausan mulki ta maganganu inda zai rika maganganu mai kakkausa sannan wanda shi ba abin da ke gaban shi wanda kawai ya za a iya samu kuɗi shi tunanin shi kenan jawwar abin nan ja'awari shi kawai abin da ya sani ina duk inda kuɗi suke ina za a nemo ko yaki halal yaki haram ko ta ina sannan kuma gashi nan jawwal maganganu in zai yi kuma ka kausan magana duk wanda ya ga dama zai faɗi wa mutane sahifun fil aswa mai surutu a kasuwa jifatun billai idan dare ya yi sai ka gan ganshi kamar mushe kuma ba sallah ba salati ba karatun qur'ani ba komi sannan ba haka nan imarun bin nahar da rana kuma jaki abin da ya sani kawai ya ci kara ya ci karmami ya sha ruwa shi dai ya ci abinci sannan jahilun bil akhirah in ka tambaye lahira ba ruwan shi da ita bai santa ba ma alimun bil duniya duk duniya abinda ka gaya mai a duniya ko ya sani wannan aka ce Allah baya san shi amma ka kalla kauna ga mutane wa qira'atul majallat da karatun magazines waɗanda suke akwai baba a cikin majallat khali'a waɗanda suke akwai miyagun abubuwa a ciki mutum ya ta kallo har su zafi mai da can sadda abin da yake abin nan ba takaddu majalloli ake saidawa na bluefin da waɗannan sonography da duk a takaddun jaridu ake sai a takaddun majalloli ake saida su wuraren saidawa bookshop post office da da sauran da ana saida ko kuma aka koma sai manya-manyan hanyoyi inda manya suke aka koma ana yi a cd abin nan ba in mutum ya zo sai aka nuna mai wani cd aka ga yayi haka aka nuna mai wani cd sai a dago karkashin takarda sai a nuna mai ko dai wannan kake nema sai su ce mu je ta to ba ki a can a nuna ma akwai su da yawa sai saya yanzu duk an wuce nan ma a wayar kama za ka kalli abin da ka ga dama ko ina kake so ka shiga akwai kuma in ka shiga wani wuri su ƙara nuna ma wani wani website sai in ka shiga nan ma akwai inda ma za a yi babba akwai wanda ya fi wannan ma su ta tallata ma kai ta shiga kana saving kai ta shiga kana saving duk sanda ka shiga zaka yi zaka zaka sa data su ce ta kallo ita asara yana kallon asarar dukiya da asarar imani to wasu fil hariba da takardu waɗanda suke na rashin mutunci masu zubar da mutunci duka wannan ana so ne a gane maza matasa musamman kafin a wurin mata na hudu irtida'u siyabi da ko ko sa kaya matsatsu matashi zai zo wayin an je dinki sai a je a mai wani wai fitar ko riga ce fa yanzu matasan nan sai a je a dinka wando matsatsi a dinka riga matsatsa ta matsi mai zuwa yana tafiya zuwa wuce da bubul bubul bubul bubul bubul kuma wai shi namiji to mai amfani shi namiji ina ruwanka da kana tafiya kana kada duwawu to ita kuma mace da aka ce ita na ta din haka yake ma kaddara ita halittar da aka take a ita kuma shi sa aka ce ta sa hijabi mai fadi kuma ta rufe kada a rika ganin alaman motsin jikinta lokacin take bin hanya kama su ma matan wata sai ta sa wando jeans ta sa t-shirt sai ta ɗauko wani hijabi kuma wata dora wai ta sa hijabi tana tafiya ciki kamar falwaya gantar gantar gantar gantar in ta zo titi ga dama wai sai ta ruga mace da gudu in dai mace ta ruga sai jikinta ya motsa haram ne in haka haram ne kaya da aka ce mace ta zama ta kanno za ta yi a ciki ta sa masu faɗi idan yana nuna alamomin gaɓoɓin jikinta ma in ta je inda mutane suke sai ta kumbura hannuwanta ta buɗa shi kamar ta buɗe babban riga Ka kaga gaba ɗaya ya ta da jikinta ta kulle jikinta a ciki ba a ganin alamar motsin jikinta a cikin kayan amma yanzu su ma masu hijabin wasu to suna yi ne daidai da jikinsu fashin ne shi ma hijabin fitas daidai jikinta take sa a yi saboda haka ko ina ya mammatse ta in dai haka da hannu sai ka kamar za ta yi dambe har da wani karafuna ake sa a hannu kamar za a yi dambe hannu ya matse ta gam to me amfani shi daidai kaurin jikinta daidai kaurin hijabin wannan ba sun mace hijabi ba to balle maza mutum ya kaya wani fa in ya zo sallah fa a maza sai kaga sai ya ja wanda in an zo jada sai ya ja wanda wani sai ya ja riga in an zo jada sai ya ja riga ya rufe ramin duwawansa in ba ka ba kawai kana kusa da ga ramin zuwa duwawansa ya fito a sallah sallah ina maganar sallah ko ta yi wannan sallah ta cika da aiki laifi ne kwaikwayon yahudu ne ba ka ba abin da mu ba a samu mai haka nan ba ba a ce mai kaya masa su ba namiji in yi kaya masu tsaye shi ma illa ne dan zai rika nuna gabobin jikinsa in ya zauna za a rika ganin alama al'aurarsa in yana tafiya za a rika ganin alama al'aurarsa haka zai zai yi zai shiga cikin mutane baya jin kunya ya shiga cikin ina masallaci ko sai ya rika jawowa yana rufewa ba daidai ne a bayyaka washafafa ko kuma mara kauri mai shara-shara wanda za ta rika nuna jikin mutum ana gani komi gashi nan alama komi an gani ko ka sa mai mara kauri kamata ya ka sa wata riga a ciki ko ka sa wani wando ka rufe su dai a ciki ba a gani kana jin zafi ka sa mai abin nan mato nemo singlet ka sa ka sa ka rufe ba a ka gani namiji dan ko fitowa yi da singlet haka in dai singlet an rufe cibiyar shi ai kaga ba amma ya sa wata rigar sama ya sa wannan a ciki shi ya bi ya dora ya sa wani abu ya rika kafadarsa to amma mace ta yi wannan laifi ne wa italatin shawaridi wa halqin lihiya ko kuma kaga mutum da zungureren gashin baki kuma ya aka gemu ga gashin baki nan dososo amma ya aka gemu su yi kwaikwaya babu wani abun nan wani koyi sai sun da ne bari aske duka duk an bata kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ai annabi tun da yake da gemu ya fito masa bai taba aske shi ba har yawa duniya to mutum ya zo ya aske shi kwalkwal ya zo ya koma ya bar gashin baki nan ran nan muka yi karatu da mata muka maimaita dan mun karanta littafi tuntuni a can wancan lasu ulul himma inda nisa aka ce akwai wani mutum a madina mai kirki malam kirkin shi ya kai kirki matan madina suka ce o wannan ga kirki ga halitta mai kyau suka ce aibin shi guda daya suka ce kuma wallahi aibin nan da za su iya mai maganin shi ko nawa za a hada a duniya su yi mai maganin shi da sun mai maganin sa aka ce aibin shi shine bai da gemu an tambayi matan manzon Allah matan Madina wai menene yafi ba ku sha'awa a namiji ku ga namiji suka ce mu ga fuskar shi ta saba mata mu <laughs> <laughs> aka ka tambaye su doctor aka tambayi ba tambari aka ce ku ya fi burge ku ga namiji suka ce su kalle shi su ga fuskar shi ta saba ta su amma su ga namiji fuskar shi kwalkwal kamar kwariya irin su suka ce wallahi ba sa za a kalar su duk namiji da suka gani aka ba sa son yi. ba sa son su ga namiji aka nan su ga fuskar namiji ta saba ma su to su ne ita mace ba so take ku daidai ba ita kullum inda kake burge ta ka saba ma yadda take shine abin nan kaga kayan nan da kake ganin muna sawa da ba sa sa su su suna mu ke burge su sai su ga in mun sa yayi mana kyau saboda shi ba shi ne nasu ba ba irin nasu kenan ba to da ka sanyo nasu ka zama dan daudu shi shikenan sai su fara sikarin ka kawai ba ku kace ka zama mu ka sa kayan nan ka sa hula yadda su ba haka suke ba in ka lura da su wata rana zaka ga kana zaune ma in ta zo da wasa kawai ga ta dan hular ta kafa ita ba ta ce kai ita ba wani ta gani ko hular saboda saboda sa ta da kake abun na burge ta ita da ba hular take sa ba to da ka dawo dan kallabi fa sai ka burge su eh to ba ka ba ne eh, eh to ba ta ne amma yadda kake nan akwai fa wani lokacin a abun nan ma Umar dan Khattab shi kyau gare shi wannan da kyau yana da kyau ne dan karan kyau sai ya ji mata kawai suna waka suna kiran sunan shi sai ya ce wannan yaron ke shi yayi yawa ba mu taba ganin mai kyau kamar shi ba abinda za mu yi mu ɗauke shi mu mai da shi kofa a farko sai ya ce ai bai aski saboda gashin da yake da shi yana da gashi mai kyau yana da ban sha'awa sai Umar ya ce ya za a rage mai kyau ne saboda matan nan kada su fitinu suna waka kan sai ya ce ai mai ƙwaryen molo za ka je sa aka aske mai gashi da aka aske gashi sai ya kara kyau da aka aske gashin ya ce ashe da mun sani ma da mun bashi da gashin shi ai ya ƙara kyau kamar ga wata mota ta fadan da ta tana kunna ba ta ba zai komi ba oh to to saboda aka sai ce ya ka ce abun nan zai aka ce ai ya ƙara kyau sai ce a ɗauke shi a mai da shi kufa kawai wanda yara ra'ayi mai gida can ai mai komai ce aure ya zauna ta sai su sabon suka tambayi suka ce sai a amiral mu'mini can ma iya je ai zai fitinin su ya ce a ƙara ya fitinin yan kufa da ya fitinin yan madina wannan wannan ne shi za ta yi wa to kaji to mugu zai sai ɗaya zo ya a a'a wai in kai wai kai in kai in ka aske gemun shine ka ƙara kyau shine ka ƙara zama yaro shine to la lokacin da kake yaro kuma baka so a ce ma yaro to yanzu kuma kai so kake ka koma yaro kamar matan ne ita da take yarinya an ce mata yarinya ta ce ni ce yarinya ni yanzu shekara ta nawa radda kuma ta wuce yarinya ta zama tsohuwa sai ta dawo ta ce ita yarinya ce sai ta rika saka ta ce ni ma fa da saurana fa ta kuke gani nan mu ni ma fa ni ma fa to an dawo ba kenan sai ta fara dinki irin na yaran tana sa hauka kenan wa tsaya matsayinsa to wannan kuskure ne in ba mu yana da wani dalili ba ko waɗanda suke da rurorin su daban-daban wasu watakila saboda yanayin aikin su ko wanda ma shi sai shi ya shi ma nashi ma rashin lafiya yake wasu kuraje sai ma masu fito masa ga sunan dai kowa da nashi larurar wannan dai ba ce mana mu ne alƙalai ba iyakan mu karantawa amma dai kwarjinin namiji akwai wanda mata taba cewa ni so ɗaya na taba jin wannan ita wani ya zo neman aurenta da gemun shi ta gaishi bayan ta gaishi wannan sati ana so ta bada a report kawai sati mai zuwa ta rage mu ya rabu a sai kawai ta ce ta fasa aka ce me yasa ta fasa ta ce gaskiya ita tuni a ɗabi'a ta so take ta ga mai dogon gemu to kuma ya zo da gemu da ya yi mata yanzu kuma sai je gutsure shi ya nuna nan gaba ma zai gutsure wasu abu to za ka ita ta fasa mhm. kaga wannan nata ai to akwai wanda ita kuma sa shi ta yi shi kuma da gemun da ce zo ta ce ba ta son gemu shi kuma sai asko shi aka gai aka ce ina gemu ya ce wa ya ai gaskiya ya zo neman aure ne ta ta ce ba ta son mai gemu to wata sunnan ta fi wata sunnan shi yasa shi aske wancan sunna wannan shi ba hukaci ne na ruwanta da gemu a kan jikinta yake ba ta son ka ka nemi wata suke son gemu wana kuma yanzu komin gemun ka komin tsufanka zunzurutu kawai shine magana in kana zunzurutu duk magana ta kare kalli nan ɗaya da 'ya'yan gidan in ka kallo tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu na yi yare duk 'ya'yan shugaban ƙasar da waɗanda muka yi daga baya bayan nan yaran ƴaƴan su gemu gare su haka ne ko ba ka bane ko ba su yi aure ba ba su aure da suke so ba gemun ko na gaske ne ko ba na gaske bane amma suna da gemu da turo tun daga can baya lokacin gwamnatin marigayi sani a bata Allah ya ji kansa da zuwa sanda aka taho har yaran umaru musa na san wasu daga cikin su yara ne kanana ma da geggemin su nan ilc sun zo ka wuri na na gansu da yawan su da gemin su yan yara ne kuma kanana to taho dukka bibiyo baya ka gani ka gani duk yaran in sun zo da gemin su za ka gansu da gemin ko wannan da aka yi kwanan nan shi yara ai shi ma fuskar shi ba kwalkwal take ba ko kwalkwal take to amma in su za ka kuɗi zunzurutu su ne magana yanzu a wannan zamanin zunzurutu in kana da su ka gama magana su ne kawai ko ina ka shiga da su wannan zunzurutu to wahal kallibiya sai su aska mu su bar gashin baki doso su bakin to kuma ba manyan duniya ma da ake ji da su yanzu ka je ka nemo duk yau in kana so ka duba ka je ka nemi aristo ka nemi karl ka kalli fiririyo ka kalli zuwaimir ka kalli duk manya-manyan filosofas din da ake gani ka gaya man wanda ka gani ba gemu ka je ka duba yau in kana so duk ka je wannan goma-goman suna na a cikin kundin duba kalmomi goma-goman nan goma-goman duk goma-goman nan da ka duba kowane da gemu ko adam smith ka je ka diba je ka diba shi ka gani wanda shi masu economics je ka je ka je ka diba duk ka gani ka ga suya suke to kuma masu kansu yanzu ko a cikin sojoji ai akwai waɗanda ake bari yanzu yan ruwa ko yan ruwa yan <laughs> ruwa waɗanda suke sojojin ruwa ba na wani wasu da shi ba an daina da amfani na kasa ne da na sama su ba su bari sai su ce ba za a bari ba to na shida kuma karya ne fa yanzu saudiya in kaje sojojin ba da gemun zai hana to habbanki da nan sun da ba dan an yi daga gaske ba banki ma sai zana mutane wurin gemu sai su ce wai a to gemu sata kuɗi zai yi Lil السفر للخارج razaili الرذائل السفر للخارج fita waje irin tafiye-tafiyen da ake yi ana zuwa waje wa muzawalatin raza'ili su je can su dinga yin abubuwa na rashin mutunci matasa na yin wannan suna da kuɗi sai su tafi yawon shakatawa wata ƙasa kudi ba lokacin da muke karanta ala ayi halin tamud wani dan mai kudi da ya tashi kawai ce yana so ya je shakata sai aka ce je Bangkok ya tafi can Bangkok ya je haɗu da aka haɗa shi da wata yarinya wadda fi kowa sahara a hikanci a wannan wurin ta je sai su zo su yi rawa da ita su yi fasikancin su su yi abin da za su yi ta tafi gida shi kuma ya koma hotel ya kwanta ran nan kawai sai bata zo da wuri ba ya jira ta ya jira ta ya jira ta bata zo da wuri ba shine lokacin da ta zo sai kawai ya rasa murnar da zai yi da ya tarbe ta ya ganta ga ta nan ta shigo ya ruga da gudu ya mata murna wai sai ya faɗi gabanta ya sujudi shukure wai da godiya sai ya mutu a wurin aka ɗauko shi a gawan nan akai akai a miƙe shi kuma ya kimi ko aka nan na naɗo shi aka dawo da su su aka ribe shi aka nan ya mutu a ciki aka ribe shi a rami aka a kuma ɗan musulmai haka aka rufe shi a lankwashe a dukan nan yadda yake an yi an yi a miƙe shi bai miƙu ba haka aka sako shi cikin akwati aka yi shi ƙasar shi aka rufe aka da abarza yana nan cikin ala'ayi halin ta mutu waƙi ne shi istimalul alati musiqiyya amfani da kayan kaɗe-kaɗe matasa a mota ne a ina ne dukkan su matasa suka yi amfani da wannan ba mazan ba ba matan ba amma maza suke iya fitowa ma bakin titi su ko a kan titi ta rawa ko a ɗaki ko a wani wuri wadda il umuru ta kaddama bayanuha wata haziru minha waɗannan abubuwa bayani ya gabata a kansu mun yi gargadi a kansu shi yasa aka maimaita su cikin sauri wa atamuha wal adillatu alaiha da hujjoji akan ta wa rahimallahu abdan talaba salamata wa tarkal asama wa addal fara'ida muna roƙon Allah aka ce Allah ya ji kan bawa Allah ya ji kan baiwa wadda suke neman kubuta daga abubuwan da ba su da kyau wataraka ai al'asama wataraka al'asama wanda ya bar laifuffuka ya sani wa addal fara'ida sannan ya bada abubuwa na farille waɗanda ake so to nan za mu tsaya sai gobe insha Allah ta'ala mu dora alqira'atu wal mushahadatu wal istima' wa afatu sam'i wal basar za mu ga su kuma yanda za a ji abin da aka yi magana duk dai kurakuran ne ake ta yi ana ta magana a kansu hadda kurakuran tafiya kurakuran aure su za a gani a ciki a kawo daban-daban in kaddarar lamunan albaka tambihul awwa bi fadli la ilaha illallah fadakar da mutumin da yake mai yawan ambaton Allah to ana so a sanar da shi wato falalan fadin la ilaha illallah suna da gayatu ya sai sa ake maimaitawa ana tunatarwa nan ba ta nawa za mu tashi yau ma na a alhadi wa saba'un saba'in da ɗaya nan ba ta saba'in da ɗaya ana bi hurairah radiyallahu an an samo hadisi daga abu hurairar Allah ya kara masu yarda Ya yace man halafa minkum fa qala fi halihi wallati wal uzza duk wanda ya rantse cikin ku shafi na 94 duk wanda ya rantse daga cikin ku a cikin rantsuwan ya ce ya rantse da lata da uzza ba ya rantse da wani Allah ba kenan fal yaqul la ilaha illallah to ya ce, la ilaha illallah ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق wannan ya gabata baya wanda ya ce ma abokin shi zo mu tata to ya sadaka maimakon wannan maganar da ya faɗi kuma wanda zai ce zo a yi zina ko ce da zai samu wannan da yau ya yi zina ko da ya wani abu wannan mummunan magana to mutum ya sadaka wannan ya sanne ga wannan kuma wanda ya ce ma dan uwansa zo mu tata ai zunubi ne babba ya ce a zo a yi to ya sadaka maimakon wannan bayan ya fafa kenan ba fa ya yi kuma ya sadaka ba a'a kada ya yi kuma ya sadaka saboda wannan magana da ya yi ya fito ko ina ba ta an gane da wannan in yayi za ta zama mai kafara wa zahiru ai wa zahirun minhu jiddan fadlu la ilaha illa Allah li anna takunu kafaratan li qawlihi wa hatimatan lima sadara minhu wa hayatan li atharihi wa ma wa mahiyatan li atharihi to yi wannan la ilaha illa Allah za ta share duk waɗannan abubuwan da yi abu ne sananne cewa lata da uzza da in an magana ai fadin su ai kafirci ne ma sai mutum ya faɗi wannan ya rantse da su sai ya ce la ilaha illallah su ne kafarar alhadisu sani wa saba'un hadisi na saba'in da biyu wa mimma huwa fi hukumin marfo kaula sufiyan bin uyayna mai wannan ya ɗanyi sauri ya kashe mana da yana fitowa a rikodin ɗin nan sosai ranar na ji shi ciki da yawa wanda motar shi na ga ta can wajen kusa da janareto ne eh to na tsammani ko ka ba da makullin kawai sai ka ba masu matasa su sai su kashe ma zai yi daga nan can dai take gaban nan take gasar to a ji a gano motar sai a zo a gana mai ita irin kalan abin to saboda wannan za ka ji cikin rikodin sosai yana fitowa ranar na ji da yawa ina ne saboda haka aka ce ma an amallahu alal ibadi ni'matan ay afdalu ay min an arrafahum la ilaha illallah Allah tabaraka wa ta'ala bai yi ma wani dan adam wata ni'ima ba wadda ta fi kowace ni'ima kamar yadda ya sanar da mutane la ilaha illallah kyauta ce babba da Allah ya sanar da mu la ilaha illallah kuma ya ce mu yawaita fadinta wa inna la ilaha illallah lahum fil akhirati kalma'i duniya kalman nan ta la ilaha illallah amfanin da za ta yi ma mutane a lahira kamar ruwa ne a nan duniya ana rayuwa ba ruwa to haka kalman nan za ta yi mutum aiki kuma a lahira babban abu ne wannan kalma muna roƙo Allah ya samu rayuwa akai mu mutu akai nan sarkin sunayensa wa mithluhu an abi qatada al-ansari innal mu'mina idza mata ujlisa fi qabrihi wato mumini shine as-salis wa sab'un mumini idan ya mutu akan zaunar da shi a kabarinsa fa yuqalu lahu man rabbuka a ce masa wane ne ubangijinka fa yaqulu Allah wa yuqalu lahu man nabiyyuka a ce masa wane ne annabinka fa yaqulu Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wa yuqalu lahu ai dalika salasa barratin za a faɗi mai wannan abu har sau uku yana ba da amsa Allah ka ba mu ikon amsa wannan in ma za ka samu cikin wanda ba a tambaye mu ba mun fi son haka amma in muna cikin wanda za ka tambaya Allah ka ba mu ikon mu amsa sun ba yufta lahu babu ilan na sai a buɗe masa kofa zuwa wuta a nuna mai fa yuqalu lahu unzur ila manzilika law zikta a ce kalli matsayin da za ka zauna inda ka karkace yau inda ka karkace ka kalli inda za ka zauna ya fito wai za matal kafiru idan ko ka a sun bayu ta hulahu babun ilal janna sannan sai a buɗe mai wata kofa zuwa aljanna fa yuqalu lahu unzur ila manzilika law tabatta ai ya duba ka kalli wurinka inda zaka zauna inda ka tabbata da kai daidai da shikenan to wanda ya tabbata kaga shikenan wa idza mata al-kafiru ujlisa fi qabrihi shi ma kafiri idan ya mutu ana zaunar da shi a kabarinsa wa kwalo lahu man rabbuka a tambaye shi a ce man nabiyuka wa ya kwalo la'adari sai ce ban sani ba kuntu asma'u an-nasa yaquluna wa yaquluna la la'adari sai ce shi dai ji mutane na fadin abu shi ma yana fadi ta ce la dare ka to kada ka sani za ka gani thumma yuftahu lahu babun ilan nari sai a buɗa mai ko ba zuwa wuta fa kwalo lahu in unzur ila manzilika lauzikta ka kalli wurin da zaka zauna da ka karkace to kuma ya karkace وذلك ta'ala الله تعالى يثبت amanu الذين آمنوا بالقول الثابت في الآيات الدنيا الله تبارك ta'ala yana tabbatar da wanda suka yi imani da magana wanda take tabbatatta a wannan duniya ita ce la ilaha illallah wa fil akhirah kuma al akhirah kuma yana tabbatar da su shine al mas'alatu fil qabr wannan tambayan da za a yi masa a kabari za su amsa kuma lafiya lau sun tabbata a nan suna faɗin la ilaha illallah sun tabbata a kabari saboda sun amsa amsa tambayar da aka yi masu ta la ilaha illallah sun ba da amsa suna roƙon Allah ka samu cikinsu su alhadisu rabi Wasu sab'un hadisi na saba'in 74 mimma huwa fi hukm marfo shi wannan yana da hukuncin marfo an dingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma rawahu ibn jarir وابن منذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى منين عروة الوثقى أكتي لا إله إلا الله wanda ya rike ta ya rike kalmar da ya tsira ita ce mai karfin da in mutum ya rike ta ya sha alhadisul khamis wa sab'un wa mimma huwa fi hukm al marfu' shi ma ma rawahu ay abdullah bin humayd an ibrahim wa mujahid fi qawlihi ta'ala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah tabaraka wata'ala sun mastaqamu qalu la ilaha illallah kina shine sun ce la ilaha illallah lam yushriku ba'daha shay'an hatta yalqaw ba su hada Allah da kowa ba har suka da shi الحديث السادس والسبعون عن أبي وائل قال حدثت أن أبا بكر لقي طلحة بن عبيد الله an ruwaito cewa sayyidina abubakar ya haɗu da talha bin ubaidillah wa qala mali araka wadiman annabi ya ce ma abu talha ai bin ubaidillah ya ce me yasa na ganka kai ka sake kayi shiru kana fushi shine wadiman wanda za a ga yayi shiru cike da bakin ciki da damuwa shine an gan shi wajiman ya fito ko wajen mu shine a ga mutum cike da damuwa yi shuru bakin ciki na damarsa sai ya ce qala kalimatun samaituha min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu innaha mujiba wa an ha. Ya yace wata kalma ce na ji manzon Allah yana faɗi wata rana yana cewa wannan kalma ta samar da aljanna yace akwai wata kalma ta samar da aljanna sai ni kuma na mace in tambaye shi in ce wata kalma ce kun gani kun san irin wannan ya maimaitu can baya sai na abubakar umar ya zo ya ga usman bin affan ya mai sallama bai amsa ba yana ya mai so biyu so uku bai amsa ba ya je ya ce sai na abubakar ya ga ya zo ya ce kaga matsala za ta faru tun yanzu an samu matsala na yi ma usman sallama na yi mai bai amsa ba ya ce mu je muka suka koma wurin shi ya ce me yasa umar ya yi ma sallama ba ka amsa ba ya ce ban je ba ya ce a ya ce ya ce ban je ba to me ya dame ka kana bakin ciki ne da rabuwa da manzon Allah wannan ba wanda ya bi mu bakin ciki kowa na yi sai dai mu ci gaba da aiki mai hakuri har mu haɗu da shi yace a na manta ne in ce ban tambaye shi ba menene mafi mafita wanda ya fi sauki ga al'umman nan wanda in sai yake za su tsira yace kwantar da ka na tambayo mana na tambaye shi wata rana nace menene hanya mafi sauki ga al'umman nan su tsira a lahira yace wanda duk ya mutu yana faɗin kalmar nan da na gaya ma baffa na bai faɗi ba to ya tsira ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi ya samu wannan ya sha faƙala abubakar ana alamu ha ya ce ni na san wannan kalmar da ya ce hiyar muji ba ce ita hiya la ilaha illallah ya same ta ya sha ورواه ابن wa شيبة وأبو يعلى وابن يسع والدار قطني في الأفرد وأبو نعيم في المفرد أي في المعرفة ورجاله ثقات معنى كونها almujiba ai ta badar da mai ita ta sama mashi aljanna walwajimu shine aka ce man huwa fi shine alwajimu man huwa askanahu alhammu shine wanda huwa man askanahu alhammu wa ghalabatu alka'aba 67 السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة annabin Allah annabi Nuhu lokacin da mutuwa ta zo masa kuma mu ma mu rike wannan muji yana da a ahammiya mun karanta shi a cikin numu'u salih yace qala li ibnihi inni qasirun alayka alwasiya yace ni zan takaita ma wasiya ga wasiya zan ma takaitatta rike ta bayana amuruka bi wa anhaka an ithnaini ya ce anis na taini ya ce zan umarce ka da abu guda biyu kuma zan hane ka game da abu guda biyu gashi nan zan gaya ma ka rike abu guda biyu kuma zan hane ka akan guda biyu sai mu ji abu biyu ka rike abu biyu kuma na hane ka daga gare su kuma kada kai kenan ya fito ko waɗannan abubuwa guda biyu shine ne ya ce amuruka bila ilaha illallah ina umartaka da yawan cewa la ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah yace abin da yasa ce ka yawaita la ilaha illallah domin sammai bakwai da ƙasa bakwai da za a ɗauke su a sa su a ma'auni a wannan hannu na ma'auni guda ɗaya wa wuji Allah ilaha illallah fi kiffatin a dauki la ilaha illallah a sanya ta a cikin tafi ɗaya bangare ɗaya na ma'auni raja haddihin na la ilaha illallah to da la ilaha illallah za ta rinjaye ya ya umarce shi abu ɗaya ko na biyu wa subhanallahi wa bihamdihi sannan ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi kaga la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi su kuma ka yawaita su fa inna ha salatu kulli shay'in ita ce addu'a komi kowa na cewa haka saboda da ita ne kowa ke cin arziki da ita ce kowa ke azurta in kana so ka ci arziki haka mutu ba gane asirinka ba waje wannan kai koyi kai a izari a yau da kowi kwana ne kai kwana ko in kana so asirinka ya rufu a kasa gane ya kake yi ka yawaita la ilaha illallah ka yawaita cewa subhanallahi da ita kowa ke cin arziki duk kowa arzikinta ne yake ci to kaga a zo rabo shi yasa ka ce ba ka zo kwanciya kowa ya kwanta bacci ka zo ka ce subhanallahi to 33 alhamdulillah 33 ka ce Allahu akbar so so 34 kai duru daga nan ba wanda zai ga bayan ka insha Allah ta'ala kai ka aka gama rayuwar ka ba za ka asirin ka ba zai tono ba to wannan nuhu ne baka kalli annabi nuhu shi ya gaya wa ɗansa kun san dai yanzu mutum in zai mutu in duk shike da duniyan nan wa zai ba yanzu sarkin duniya in zai mutu inda hali wa zai ba a cike cigaba da sarauta ko nan da muka zo yanzu muka yi magana karatun mu na jiya ka kalli mulkin annabi dawud alaihi salatu wassalam da aka zo ina aka tafi da mulkin gidan shi da aka zo cikin 'ya'yan shi aka zafo wanda ya fi ilimi kuma wanda zai gudanar aka bashi annabi suleiman sannan kuma shi ya adda ya ce ya Allah wannan mulki da ka ba mu kakka ba kowa ma irin shi a bayan mu yasa da annabi Suleiman ya mutu sai aljanu ma suka wace kawai kowa ci gaba ba wanda ya ci gaba da mulkin gidan bayan shi to kenan kaga yana nuna mutum ko shi sarkin duniya ne duk abin da yake rike in son samu ne in zai sauka dan shi zai ba haka ne ko to shi ne shi nuhun shi ba wannan ya kalla ba sai ya ga cewa bari ka gani ya ba ƴaƴan shi abin da ya zai mutu sai ya ce ina umartar ka da ka kuiwa ka ka sake kuma babban yake gaya ma wanda yake kaga wancan sayan shi bai bi ba to cikin wanda suka bin ne yake mawasiya bari in gaya ma abu biyu lokacin zai mutu ka san ko a saurari wannan magana annabi nuhu ya yi sama da shekara dubu fa a duniya to yau zai bar duniyar nan ya gaya wa ɗansa ya ce masa zan gaya ma abu biyu wanda ya ga irin wannan ya ga jiya ya ga shekaran jiya ya ga abin da ya ce zai gaya mutum abu biyu ba mun saurari wannan magana ba ya fi shekara dubu a duniya ya ga jiya ya ga shekaran jiya ya ga ta shekaran jiya ya ga ga sunan ya ce to bari in gaya ma abu biyu kuma masoyinsa yake gaya ma dan dan shi yake gaya ma ai ko nan wurin muna sakaki addu'ar da manzon Allah ya koya ma waɗanda ya fi so ya koya ma diyarsa ya koya ma sayyidina Abubakar ya koya ma Abbas bai kamata a ce mu ba iya ta ba saboda waɗanda ya fi so daga cikin waɗanda ya fi so ne waɗannan ya koya masa waɗannan addu'o'i ya ce ya ba su wani muri mu zo abin nan wani har sai da ya gaya mai ya ce ina son ka ma ya ce lallai ina son ka to bar yin addu'a kaza haka ka kamata mu rike waɗannan addu'o'i to haka nan shi ma yake cewa ya ce to ɗana zan bar duniya na gaya ma ga abu biyu nan ka rike bar su ka ce la ilaha illallah an faɗi maganarta ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in ita ce addu'a komi kowane abu haka yake cewa wa biha yurzaqul khalqu da wannan ne ake azurta halitta falazani da wannan ne mai yawan fadin da za a azurta shi wa an haka ga biyun da na hana ka nan mun ji wanda ya ce yayi waɗannan guda biyun kuma ka kiyaye su Ani shirki ka kiyaye shirka wal kibr da girman kai masifa ce shirka da girman kai bala'i to suna bata mutum to da haka nan shine na aka kawo aka ce wannan wasiya ne ta ta'til wasiyatu li walad nuhin wa ba'daha li walidayhi bi kitab at-tasmiya wa idha kana al-qasd kawo wannan ala ukhbirukum bi wasiyati nuhin wani yace bana ba ku labarin wasiyar nuhu ba qalu bala awsa nuha ibnahu نور يا إما دان سوسيا فقال لابنه يا بني اني اوصيك باثنتين إن امرتك كذا ابو بيو ان هاك ان اثنتين اوصيك بقول لا اله الا الله فانها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والارض في كفة لرجحت لرجحت بهن ولو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص الى الله wannan ko da a ce abin nan ta zama kaman a ce zobe ne ta wannan da la ilaha illallah ake kai sai ta kai har sama sai ta bule ta kai sama wa bi qawli subhanallahi alazim wa bihamdi shine dan bambanci subhanallahi alazim wa bihamdi fa innaha ibadatul khalqi wa biha tuqdaw arzaquhum da wannan ne ake yanko masu arzikin su wa an haka an ithnataini ash-shirk wal kibr wal kibri shirka da girman kai fa innahuma yahjabani anillahi suna tare mutum tsakaninsu da Allah da shirka da girman kai suna sa mutum shamaki tsakanin shi da Allah qala fakila ya rasulullah amin al-kibri an yattakhidha ar-rajulu ta'ama fa yakuna alayhi al-jama'a aw yalbasa an-nadhif yana daga cikin girman kai mutum ya ɗauko abun ce ce a zo a ci tare ya ce abun nan ba ya ba jama'a ya ce su ɗaukan masa ko ya zo su ci tare ya ci a من الكبر أن يتخذ الرجل الطعام فيكون عليه الجماعة أو يلبس النظيف mutum ya yana daga cikin girman kai ya ɗauko abinci su taru da jama'a ya ce abin nan dinsa ne ya kiti shi ya kiti abin nan ne auyal basun nazif ko ya sa kaya masu kyau qala laysa ya'ni Bilkibiru. kibr ya'ni bil an tusaffiha safi halkalka, wa taghmisa misan nas shi girman kai shi ne kamar da mutane wawaye kare na su ka rika lalata bata masu rai ko kuma dai tun da aka ce shi ne wannan gamsun nasi wa batarul haƙi ko batarul haƙi wa gamsun nasi to wannan dai shi ne, sai so muke mu cike goma al-hadithu samin wa an ummu salma an abdullahi al an ammihi an abi musja'a an adnan an usman bin affan maridan wato udna ma usman bin affan maridan da mu da Usman dan Affan mun gaida wani marar lafiya fa qala lahu Usman qul la ilaha illa Allah yace mai kace la ilaha illa Allah fa qalaha sai ko ya faɗi fa qala wallazi nafsi bi yadihi laqad rama biha qatayahu fa hatta batha hatman yace wallahi wannan kalma da ya faɗa an jefa ta cikin zunuban shi sai ta yi watsi da zunuban gaba ɗaya ta fitar da su sai kata-kata da su da aka faɗi ya faɗi wannan kalma fa qultu lahu ayyu shay'in taquluhu menene kake cewa aw shay'un ayyu aw shay'un ne samaituhu ay samaituhu yanzu wannan maganar daga manzon Allah ka jiyo qala bal samaituhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam na ji ne daga manzon Allah fa qulna ya rasulullah hadhihi hiya lil fa muka faɗi wannan muka ce wannan marar lafiya da shi mai lafiya ba faƙala hiya lissahihi a azamu wa a azamu ai ta ma aiki ga wanda yake lafiya lau wannan ta fi girma ta fi girma attasa wa saba'un an imran bin husayn radiyallahu anhu qala qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma yastati'u ahadukum an yaksuba kulla yawmin mithla uhudin zahaban yanzu dayan ku ba zai iya samun lada ba kullum wadda ta kai girman dutsen uhudu yanzu ɗayan ku zai kasa samun lada kullum wadda ta kai girman dutsen uhudu kaluwa manyan tafi uzalika ya rasulallah wane ne zai iya nemo lada wadda ta kai girman dutsen uhudu kullum ya rasulallah kala kullukum Ya ce kowa zai iya daga cikin kowa zai iya yin aikin da zai samo masa lada kamar girman dutsen uhudu ya ce subhanallahi a azamu min uhudin in ka ce subhanallahi ladar da aka baka tafi girman dutsen uhud amma shi dan ya wari wala ilaha illallah a azamu min uhud in ka ce la ilaha illallah tafi uhud girma wallahu akbar a azamu min uhud allahu akbar tafi uhud girma to malam sani aka ce bayan sallan nan ka gama ka ce subhanallah subhanallah subhanallah so goma alhamdulillah alhamdulillah goma Allahu akbar Allahu akbar goma ka koma kai la ilaha illallah la ilaha illallah goma ko ka ce subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ka kara subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar kai goma duk ɗaya fa uhudu duk ɗaya uhudu hudun nan uhudu hudu uhudu hudu so goma arba'in kenan to a lokaci ɗaya cikin minti biyar ka samo uhudu so arba'in ya ka gani girman dutsen uhudu ba a sama mil ɗaya ne a ƙasa mil bakwai ko takwas mil daga nan mil takwas ya kai na a za ka kamata ka sani mil ba aka ce da ba ka zama gane ne da zari suke to ya ba wuce kawo eh. to saboda haka wannan wani zai kasa yin wannan alhadisu shi ne zan za a tsaya as-samanun tamanin daidai hadibin abbas radiyallahu anhuma an samu hadisi daga abdullahi dan abbas qala laysa ala ahli la ilaha illa allah wahshatun fi quburihim ka'anni anzura ilayhim idha falaqatil ardu anhum yaquluna la ilaha illa allah wan nasu buhumun Allah ka tsare yace babu tsoro babu tsoro a ranar lahira a cikin kabari da masu cewa la ilaha illallah masu cewa la ilaha illallah ba za su ji tsoro a kabari ba ya ce faka an an zuru ni kaman gani ina gani ranar da ƙasa za ta tsage mutane su fito suna fitowa ya na la ilaha illallah suna cewa la ilaha illallah wannan su buhumun a lokacin mutane ba su da komi wanda kuma ba mamaye ta bai na firgice buhumun in an ce buhumun ba komi a hannun mutane والمراد بالمنى بالبهم الذين ليس معهم شيء يغنيهم عند الله تعالى من عذابه باقي ده ولا ابو ده زي kare su daga azaba Allah a rana wa inna ma yakunu ma'ahu ma yughnihi ahlu la ilaha kawai wanda yake da wani abu zai mai amfani ran nan wanda yake cewa la ilaha amma sauran mutane za su fito dai su zazzare ido wa hum ba su da kobi ba su da abin da zai sa su tsira saboda ba su mutu da la ilaha ba fal naktafi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya samu rayu cikin ahli la ilaha illallah ko mu mutu cikin ahli la ilaha illallah mu tashi cikin ahli la ilaha illallah bimannihi wa karamihi wa fadlihi innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحسنة أيدنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين